ƙarshen da samu muka tashi da asubahi yaran na da barin su a samu wasu previous sun na ne za mu tashi

da manufan sauke wannan littafi cikin wasu adadi na kwanaki muna fatan Allah ta'ala ya mana jagoranci babu ma la yujibul ihramu min taqlidil hadi babun abinda harami baya wajabtawa kun gane ko babu ma la yujibul ihramu al ihram shine kai harami wato kai kai ninyan yin wani aiki na hajji ko na umara min taqlidil hadi na daurawa dabbanka yin mace rataye abinda ake ce taqlidul hadi shine ake kira rataye yin ma dabba me rataye suna rataya mashi abubuwa ne galibi guda biyu ko dai ka rataya masa fata ko ka rataya masa takalmi shine taqlid rataye in wannan dabban na hadaya ne sai ka rataya masa fata ko karata ya masa me takalmi duk wanda ya gan shi ya san cewa wannan dabban nan menene na hadiya ana kiran wannan at taqlid ya ke ce masa at taqlid kun gane ko to yin wannan taqlid din akwai sabuwa da ba ta baya wajibtawa dan kai ma dabban ka taqlid ka aika da shi makka kai kana zauna a garin ka aika da dabban hadaya alhalin kai baka je ba to wannan baya haramta maka wasu ayyuka waɗanda suke haramun ga wanda ya harami da aikin haji to Allah kun gane abin da ba mu yake so karantar da mu babu ma la yujibul ihram babin da zai magana kan abinda ihrami bai wajabtawa min taqlidil hadi dan kadai kayi rataye kayi rataye wa dabban ka ta me ta hadaya la ta yi din shi ne ka sa masa me? ko takalmi, kalmi ko wata alama haddasani ya haya an malikin an abdullahi bin muhammad an amrata binti abdurrahmani annaha akhbarat amratu yar abdurrahman ta ba shi labari anna ziyada tabni abi sufyana ziyadu dan abu sufyan kataba ila aishata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa aisha matar ma'aikin Allah cewa anna abdullahi ibn abbas abdullahi dan abbas kala ya ce man uh, man ahada hadiyan duk mutumin da ya ba da dabban hadaya ruma alaiki ma ya alal haji to abin da yake haramta ga wanda ya ninyan aikin hajji yana haramta gare shi gane ko abdullahi dan abbas ya ce duk mutumin da ya sawa dabba rataye ya aika da wannan dabban garin makka da manufan ma'ajjata ko miskine a yanka masu cibi sabilillahi shi kuma ya zauna a gida to wannan mutum da ya rataye ya tura da dabbansa in sa anan kana iya kai haka ba ka samu zuwa aikin hajji ba amma sai ka je ka biya kuɗin hadaya ko ka sai dabba ka aika da shi ko ka ba wani kuɗi ka ce in ya je maka ya sai maka me ya je maka ya sai maka hadaya ya saki kun ne ko sai ya zanto kayi layi a Najeriya a Saudiya kuma kayi me kayi hadaya duk za ka samu ladan zub da wannan jini da to sai Abdullahi da Abba ya ce mutumin da bai je aikin hajji ba amma sai ya aika da dabbarsa to wannan mutum ko a gidansa haramun ne ya kusanci iyalinsa haramun ne ya ɗaura masa aure haramun ne ya ɗaura ma wani aure haramun ne ya sa turare haramun ne ya aski haramun ne ya kashe duk wata dabba a matsayin shi na meme nan ya yi harami da ake haji duk da bai na gida da abdullahi na abbas to shi ne sai wannan ya rubuta wa aisha na tambayarta kun gane ko Ya ce haramun ne hatta yun haral hadiyu a sai an yanka abin yankan nan da ya aika da shi ake yankawa ranar goma ga wata kenan zai zauna cikin harami ba zai yi waɗannan ayyuka da wanda yake aikin hajji baya yi ba har sai ranar goma ga wata bayan an yanka zuwa sha ɗaya ne ko wa kada ba astu bi hadiyu ya ce wa aisha kin ji ni ko ban samu wannan bayani daga abda na abbas ba sai bayan da na riga na aika da me sai da na riga na aika da hadiya ta kun fahimta da kyau faktubi ilayya bi amriki rubuto man ke abin da kike umarni me ya kamata in yi aw muri sahibal hadiyi ko kuma in ce in mai gaba ɗaya in ce duk wani wanda ya aika da hadaya in yana zaune a garin su bai je ya aikin hajji ba ko aikin umara. shi mashi wani umarni me kamata qalat amratu sai amratu ta ce qalat aisha tu aisha ta ce laisa kama qala ibn abbas wannan fatawa inda abda da abba zai bada ita ba haka take ba ana fataltu qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ni na ga kunnuwan kala'ida ratayen haddi haddiyan rasulillahi sallama ma'aikin Allah in aka ce fataltu suna tsaga musu kunni an gane ko suna tsaga musu me wannan tsagan kunni shi ma alama ne na cewa wannan dabbar ta me ta hadiya ce shi takalmi ko fata da ake daurawa a wuya saboda wanda yake nesa in ya hago rago ko akuya kusa ko raƙumi da ratayen takalmi ko fata to ya san cewa wannan dabbar ta hadiya ce kun gane ko da a ce wannan dabban zai kutsa cikin ciyayi ko wani abu sai takalmin ko fatan ya tsinke kaga wuyan shi zai zanto ba komi to yanzu kuma wanda ya matsu kusa zai gan shi da mai tsagan kunni kun gane duka ake haɗawa ai tsagan kunni a lokacin tunda a lokacin ka ya fa saki kawai kake yi a garin makka mai so ya kama kun fahimta mai so to yaushe ne aka daina wannan ai bai kai shekara bai wuce shekara hamsin ba kawai mai ake yi in ka siya da ka siya zai karata ya alama don a bambance su da sauran dabbobin watan gari makiyayen gari sai ka saki duk wanda ya gani sai ya mai to zamani ne da yau da gobe sai za ga cewa abin a haka ba tsari in aka bude shi haka dabbobi su ta yawo barkatai ba tsari da wanda ya cancanta da lalacewar zamani ma domin yanzu in ka saki wannan ka ce na Allah ne miskine su kama to wani wani miliyoniya ne ma to amma zai faza yara ya ciki wanda ya kamo a zo siyasa ya tara garken shi ko ba haka ba wani shi ɗaya zai kama talatin arba'in duk ya je ya turke <laughs> ko ba haka ba lalacewar zamani kada kila tukzatu lil aqwami aqdiyatun bi qadri ma ahdath kuzza ka mizana ana kirkiro hukunce hukunce ne gwargwadon yadda mutane suke ne suke kun gane ko to shi yasa sai aka daina wannan tsarin to Aisha ta ce ana fataltu na tsaga kala'ida ratayan hadi ma'aikin Allah sallama biyadi da hannayena kenan tana nufin tana garin Madina annabi sallama ya tara raguna kura kuma ko shanu kaman goma ashirin talatin arba'in ɗari an gane ko gaba ɗaya kowanne annabi ya sa aka masa rataye kuma kowanne aisha da kanta ta tana tsatsa game su annabi yana madina sai ya aika sun makalla da har sulma ma'aikin allah ya masu rataye an gane ko biye da da hannunsa ni ni na tsaga kunnuwa shi kuma shi ya masa rataye da me. summa ba'atha biha rasulullah sai ma'aikin Allah ya aika da su makka ma'a wa aka ba babana abubakar shi annabi ya ba waɗannan dabbobin ya ce ga kai man makka duk je a sake su a harami falam yahrum ala rasulullahi raba shay'un manzo Allah ya zama shi a Madina ba wani abu wanda ya haramta gare shi alhalin halallahu la alhalin Allah ya halatta masa duk abin da ka san Allah ya halatta masa in bai harami da aikin hajji ba sanadiyan aikawa da waɗannan dabbobi ɗin ba su dawo sun zama me su dawo sun zama haramun ba komi yana yi Da Allah kun gane komi yana me komi yana yi yana aure yana aski yana komi an gane ko hatta na kira alhadiyu har aka yanka abin yanka ranar goma ga wata ba abin da annabi ya fasa wanda yana nuna kuskuren fatawan wa eh ibn abbas gane ko to kaga wannan wannan hadisin shine a dattijan mu ta Amr Gumi hafizahullah sai Eh, riko da wannan waccan nan ruwa wanda tana magana ne kan me kan hadaya shine ya kaji ya ce ai hadisin Aisha da aka zo ana tambayan shi dangane da wanda zai yi layya alhalan goman farko ya riga shi garautin zulhijja shin haramun ne ya yanke kumba haramun ne ya aski shi ce a zai yanke kumba zai yi aski wannan hadisi da ya zo cikin sahih bukhari ya zo cikin sahih muslim cewa idza da halal ashir wa arada ahadukum an yudhi ne ko wala yamassanna min sha'rihi wa bashrihi shay'an sai ce wannan hadisi hadisin aisha shine rajihi wancan hadisi marjuhi wani hadisin aisha ne gashi annabi yakan aika da abin adayarsa ba wani abu wanda yake halan da yakan dawo ya haramta da ba kuma yana aika da su kaga a kwanakin aikin hajji su zur hijja ke to shi sai ya ɗauki wannan hadisin yana nufin ba za za ka iya kai aski tunda ta ce ba abinda ya zama halal a da wanda a yanzu yakan dawo ya mai to shi ne sai ke ganin to wanda zai yi layyama ba wani abin da zai ke halal a da wanda zai dawo a yanzu ya zama mai haram in haka ne ko ai a da halal ne kai aski ai a da halal ne ka cire farci an gane ko to sai ya haɗa ƙofofi guda biyu a matsayin ƙofofi ɗaya la ta ja'ala al-babani la ta ja'ala al-babaini baban wahidan wa man ja'ala al-babaini baban wahidan ka kasa kiyasan batilan kar ka sanya guri kaga nan ana maganan hadaya hadayan da mutum ya yi mai can kuma ana magana dangane da layya kaga matsalar ta sha bambam kuma ko da a ce kadiya ɗaya ce da wannan da wancan kun fahimta da kyau to sai ka ce hadisin aisha wannan am ne wancan hadisin kuma ha wannan hadisin mutlak wancan muqayyid saboda ai wancan sai a ce ba wani abu wanda yake ba wani abu wanda yake halal wanda yake da ya zama haram sai dai cire farci sai dai aski saboda wancan hadisin a matsayin mu kayyid don Allah kun gane ko Allah kun musta'an wa addatani an malikin an yahya ibn sa'idin annahu qala sa'altu amrata binta abdurrahmani an alladhi yab'asu bi hadihi wa gane ko yasa ta a cikin littafin fiƙi za ga sun hana hata a muktasar ina ganin mun taɓa wannan bayanin wajen wani karatu lokacin da wala ya fi rancin annahu qala sa'altu amrata binta abdurrahmani na tambayi amratu yar abdurrahman an alladhi yab'asu bi hadihi wa yuqimu dangane da wanda zai aika da hadayarsa makka shi sai ya zauna ina eh hal ya harumu alaihi shay'un shin wani abu wala zai kaka kira duk wani malami da ka sani na haddan nan kace na ce an gane ko hal ya harumu alaihi shay'un shin wani abu zai haramta gare shi an gane ko fa akhbaratni annaha sami'at aisha ta taqulu sai ta bani labari cewa ita ta ji aisha tana cewa la ya harmu illa man ahalla wa labba ba wanda wani abu yakan haramta gare shi illa man ahalla ma ma'ana man ahalla wanda ya daga murya ya ce labbaikan lahumma hajjan ko labbaikan lahumma hajjan wa umratan ko ko labbaikan ma umratan mutamatti'an biha shine ihlal kenan ko wa labba kuma ce me labbaik Allahumma labbaik labbaik yayi talbiya shi kadai ne ake cewa me wani abu ya haramta gare shi ga Allah kun gane ko sai ce me wa haddathani an malikin an yahya ibn sa'id an muhammad ibn ibrahim bin al-harith at an rabi a الرحمن ibn al hura a rajulan ya ga wani mutum an gane ko mutajarridan bil iraqi wannan mutum yayi tsarara ina ma'anan yayi tsarara ina ma'ana yayi tsarara eh ma'ana ya kusa ya kai mutum wannan mutum wuce jarida ya cire riga ya cire wando ya yi tsirara ya ɗauko jirgi mayafi sai ya ba sai ɗauko izari ya mai ya daura shi ne mai mutajardidan ya sa mai kenan kuma bai na irai ya cire kayan gida ya sa fararen kaya wannan zani da mayafi da ake sawa an gane ko ya sanya shi fa sa'alan nasa anhu sai mutane suka gan shi shi gashi a Iraki ba a Makka ba amma kuma ga shi ya sa harin kamar yanzu a Najeriya nan kawai ana ta ana aikin hajji sai kawai ga mutum kullum zai shigo masallaci daga sai wannan farin zani da wannan mayafi a haka yake yawo kai ba hula ba zobe ba komi ya cire komi an ne ko kaga jama'a za su tambaya su ce to wani ko lafiya Malamanin nan ba ko dogon rigan ba misali faƙalu suka ce an gane ko mai faƙalu sai suka ce inna ku amara bi hadihi abinda ya sa ya haka ya yi umarni ne ya aika ya yi umarni a aika maza da me da dabba an yi kallada amara bi hadihi ya yi umarni da dabban sa an yi kallada abin da ya faru sai ba wani mutum kuɗi sai ce in ka je makka ka sai dabba in ka sai dabba ka ɗaura masa takalmi ka yi mata taftili shine mai ka tsaya kundinta ko ka ɗaura fata ka sake ta an gane ko to wannan aikin kawai da ya yi shi yasa sai ya ga to yanzu shi ma ya zama mai harami da aikin haji shi bai na iraki kun gane ko falle zalika ta jarzada dan haka shi yasa ya ya tuba kayan shi don Allah kun gane wannan da kyau qala rabi'atu rabi'atu ce. falaqitu abdullah ibn zubair sai na hadu da abdullah dan zubair fa zakartu lahu zalika sai na bashi labarin abinda mutumin nan yayi fa qala abdullah dan zubair yace bid'atun na rantsi da Allah bid'a yi wa rabb bid'atun wa rabbil ka'aba bid'atun wa rabbil ka'aba wallahi bid'a ayi ina rantsuwa da ubangijin dakin Ka'aba kun san waye mutumin Abdullahi da Abbas ne ba an gane ko Abdu haka yazo a cikin sahih Muslim Abdullahi dan Abbas shine mutumin da yana Iraki sai ya aika da dukiya ya ce a sai rago a can a daurawa rago ragon me eh kalaida har ya zo a wani walal kala'id su ne rataye a masu Ya da za ɗan abbas yace in an masu rataye yace ai ma dabbar shi rataye da ya aika ya tabbatar da ya can an yi sai kawai ya shiga da gida ya yi wanka ya sa kaya irin na mai aikin hajji ya yi ta rayuwa a haka ba zai warware harafinsa ba har sai an dawo daga ina ma'ana har sai goma ga wata an yi yanka kun gane ko komi da mai aikin hajji baya yi shi ma bai mai za a mu zo ba ce wannan bida ce kun gane ko ya ce me bida ce kun fahimta da kyau da ce wasu ila malikun amman kharaja bi hadi li nafsihi an tambaye ma maliku ina fatan mun gane wasu ila malikun amman kharaja bi haddi li nafsihi an tambayi ma maliku dangane da wanda ya fita da hadiya da kansa fa ash'arahu ya tsaga kunninsa ma ma'ana ash'arahu wa qalladahu bi zulkulayfa da kanshi ya dauki dabbansa a Madina ya ta tafiya daga Madina zuwa zulkulayfa kaman mil nawa shida kamar min nawa da kansa ya tashi sai da ya je miƙaci an gane sai ya tsaga dabbansa da kansa ya ɗaurawa dabban kenan ba aiki ma yi ba ya ɗaurawa dabban sarataye da kansa amma wallan yi hurin kuwa sai bai yi harami ba aikin hajji ko umara ba hatta ta alluto fata har sai da ya je zo jihufa an gane ko kala ya ce la'uki ko zalika ni ba na son haka walam yusuf man fa'ala, wanda ya haka kuma bai dace ba wala yanbaghi ko an kalli da lahadiya. bai kamace shi a ce ya ma ainihin dabba rataye ba wala yushirahu ko kuma ya tsaga kunninsa illa inda ihlali sai dai lokacin da zai bai eh sai dai in zai yi niyyar aikin haji illa rajulun la yuridu hajja sai mutumin da ba zai fesan ya aikin hajji a shekara ba ya asu bihi wannan sai ya aika da dabbansa ko ya kimu sai ahlihi kuma yana cikin iyalinsa ba ya kaje ya miƙa tunku sai ka tsaga dabba kai ma dabban rataye in gane ko sannan sai ka tura dabban kai kuma ka yin harami sai ka jira sai ka ƙara gaba sai ka ce za ka yi harami ba ba daidai ba ne don Allah kun fahimci saƙon Allah ya ce mu ina wajen eh wasu ila malikun an tambayi ima maliku hal ya kharuju bil haji gairu muhrimin akan tambayi ima maliku bin anas hal ya kharuju bil haji gairu muhrimin yanzu wanda bai harami da aikin hajji ba kun gane ko wanda bai mai ba wanda bai harami da aikin hajji ba shin hal yukhruju bil hadi ghairu mukrimin wanda bai harami da aikin hajji ba zai fita da abin hadiyarsa da kansa fa qala na'am sai ce eh zai yi mana la ba'sa bi zalika babu laifi da haka gane ko wasu ila aidan amma ikhtalafa fihi an-nasu min al-ikrami an tambayi ma maliku akan sabanin da jama'a suka samu dangane da ihram daukan niyyar aikin hajji kenan li taqlidil hadi ta yanda ake wa abin hadiya mimman la yuridu hajja ka wanda bai sanya aikin hajji a shekaran walal umra fa qala al amru indana alladhi na'khudhu bihi fi dhalika abinda muke riko da shi dangane da haka qawlu aisha ta maganan aisha ummul mu'minina inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadihi lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika da abin me summa aqama sannan sai ya sai ya tsaya kenan ko falam ya haruma alaihi shay'un mimma ahallahu Allah ba wani abu da ya haramta gare shi bayan ada Allah ya mai ya halatta mashi hatta nukira hadiyahu har sai da yanka da yanka sai da yanka abin layansa. gane kuwa a sai da yanka abin hadayensa babu mata anu da Sa'idu fil hajji ala taru to kuma ga yaran nan da su shiga ji me yasa suka da wani duk malamin kowa shiga ji babu ma taf'alul ha'idu fil hajji babun da ke magana dangane da abin da mai haila za ta yi a yayin aikin hajji abin da mai mene mai haila za ta yi a yayin aikin hajji an gane ko حدثني يحيى عن مالك عن an أن Abdullahi الله بن عمر ya يقول Abdullahi Dan Umar ya kasance yana cewa. almar'atul ha'idu mace mai haila allati tuhillu bil hajji aw al umrati wacce ta ihlali na aikin hajji ko umra inna ta hillu bi bi hajjiha kun gane ko to za ta yi harami ma'ana za ta yi ihlalin aikin hajji aw umrati ko umrati ko umranta idza arada in ta dafa haka ko da tana haila walakin la tatufu bil baiti sai dai kawai ba za ta yi fi ba wala baina safa wal marwa ba za ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba hiya tashkadul manasika kullaha ma'an dukkan wani taro arfa ne minane ne muzdalifa ne dukkan manasik tattaran aikin hajji ayyukan aikin hajji sune manasikul hajj ayyukan aikin hajji gaba ɗaya za ta yi su ma'an nas da jama'a gaira annaha la tazubu bil baiti illa ita kadai ita dai ba za ta yi dawa biya ina wala baina safa wal marwa sannan ba za ta yi safa da marwa ba wala taqrubul masjida ba za ta kusanci masallaci ba hatta ta tsahura har sai ta yi mai kaji in mai haila menene kawai aka ce ba za ta yi ba ba dawa bi ba sallah amma arfafa mai manafa muzali duk komi za ta yi za ta yi jifa za ta yi komi kun ji kaɗai abin da ba za ta yi ba babul umrati fi ashhuril hajji babin da zai magana dangane da umara amma a kwanakin aikin hajji wa alaikum salam cewa a akwai wasu hujjojin ban da wannan kun gane ko wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu ita ce ayar da suke rike ake rikewa kan gane mai janaba ba an ce sai dai wanda zai girma ba ya shiga ya zauna ba to wannan kuma ana nufin sallah ne da aka an ambaci masallaci amma ana nufin me shi yasa na ce muku ba za ta yi dawa biyu kuma ba za ta yi me ba za ta yi sallah ba an gane ko ba za ta yi dawa biyu ba za ta ba za ta yi sallah ba kun fahimta ko da haka malikiya da suka ce mace in tana yana ba ta shiga masallaci ba wancan ayan ne um, ita ce umda wajen dalilansu kun ne ko ku samu sayi suke sunna ku karanta ku ji kadi bayani dangane da wannan matsala babul ta fi ashhuril hajji babun yin umra a watannin aikin hajji حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ائتمر ثلاثا النبي يا عمر سو uku a duniya so na annabi ya umra ma maliku so uku na daya amal hudaybiyya a shekaran da aka yi sulhu hudaybiyya kaga yayi umra duk ya ya yo harman umra sai aka tsare shi ba bashi ya karasa ba sai yanka abin yankan shi yeme ya sai ya aski ya halili an kira shi umara duk da bai karasa je ya dawa fiye su a yi ba amma tun da yayo ninya lalluran abokan gaba suka tsare shi ba su bar shi ya sa ba sai aka kira abin mai hmm? umara kun mai ko wa amal qadiyati haka amal qadiya nan ce amal qadiya wato da shekaran cika alkawari shi ne amul kadiyyaci shekaran me ba kadiyyatul umrati ko kadiyyatul hajji ba ana cewa amul kadiyya ko amul kaza an gane ko ba ana nufin kaza'ul hajji din ko kaza'ul umrati ba inda shi ba a kaza'i shi yanzu inda tashi zan je yin aikin umara ka ɗauka sai na bi ta Ethiopia ina zuwa Ethiopia da na je can sai suka ce ban isa mu wuce nan ba sai dai in dawo Najeriya ni kuma niyya ta shi ne me. umara an gane ko to shi ke a nan Ethiopia din sai ka warware haramanka niyyar da kai an gane ko sai ka samu ri kawai ka aski yi umara cikakka za a baka ladan me me. ko kuma daga nan an kai ka har jidda kana zuwa jiddan nan shi ke na immigration na saudi arabia ta cewa ka gawa sai ka rora ninyanka kawai shi ke ka yi umara ba kuma za a ce shi ka dawo karama ba amma kamun kadiya ai kun sa abin da ya faru a hudaybiya dan an yi sulhu ne ai sulhun aka ce a wannan shekaran ba zai mai sai mai su yi wata shekara a rubuta ka aka rubuta wata shekara ya zo ya shiga ba ga ya zama alkawari gare cewa baɗi ya dawo ya shiga to wannan zowa ya je din shi ne kadiya don aika ba ya cika shekarar cika alkawarin da suka yi da kafirai cewa ba ne je ya mai ne ake ce mata amur kadiya shekaran cika alkawarin da ya yi da suwa da shawa don Allah kun gane ina ta jaddadawa ne saboda akwai masu sai ga sun ci an ci ci kaza sai ce shekaran da zai rama aikin hajjin da bai samu daman yi ba a sulhun ne ba dai kun gane ba yara, ba wai shekaran rama aikin hajji ba ne a shekaran cika mai shekaran cika alkawari shi da kurisha da suka cewa ba da ya koma wa alaikum sura eh ba wani furuci kawai a ranka za ka yi wa amal rana. da kuma shekaran in rana ai kuma yi bai gane dangane da me dangane da in rana ko wani gari ne tsakanin ta'if da makka an gane ko wannan garin a nan ne ma ma'aikin allah ya kasa me ganiman mutanen kunai jiya ba mun faɗi wannan ba to akwai lokacin da annabi ya ɗauki harman shi daga nan in rana nan bayan garin makka wa ni. kenan umaran ma'aikin Allah uku ya yi cikakku guda nawa hmm? ya yi cikakku guda biya yi ɗaya ba cikakke ba tun da an tsare shi kuma ana irga shi a cikin umra wanda yake nuna maka in aka tsare kai ma an ka za a irga naka a matsayin mai umra da Allah kun gane sabon wa a haddathani an malikin an sha ibn urwata an abihi أن رسول sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم لم يأتمر إلا ثلاثا annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yi umra ba sai sau uku so nawa yi umra ihdahunna fi shawwalin ɗaya daga ciki yayi ne a watan me a watan shawwal wa sunatayn fi dhilqa'ada guda biyan kuma yayi a watan me ko ka ce dilkida ko ka ce dilqa'ada an gane ko kaji wa haddathani an malik an abdurrahman ibn harmalata al-aslami anna rajulan sa'ala sa'id ibn al-musayyib wani mutum ya tambayi sa'id ibn al-musayyib faqala a'tamiru qabla an ahujja zan yi umara kafin aikin hajji faqala sa'id na'am yace ya halatta in yi umara kafin hajji yace i ita mara itamara rasulullah sama kabala an kuje yace annabi yi umara kafin aikin haji an gane ko kaga shine al umratu fi ashhuril hajji kenan wannan kaga an rabe zai zama mai. in ka gama umara sai ka cire wannan kaya ka sa kayan gida ka ci gaba da kamar tamattu'i in kuma ka ci gaba kai sa'udanci ran za a kira shi an gane ko وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن من يوننكو لا أن عمر بن الخطاب أن عمر بن أبي سلمة استأذن استأذن عمر بن الخطاب يعني من إذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال yace ya bashi dama ya je umra a watan shawwal ba zan da wuri sai ya bashi da dama sai kaga watan shawwal yana cikin ashurul hajji baya ciki alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj kaga alhajju ashhurun ma'lumat wasu watanni ne watanni aikin hajji zuwal qa'ada zul watanni guda nawa zul qa'ada zul hijja al ba ta ciki sai ce to zai je yi sai ba shi dama fa a tamara sun makafala ila ali sai ya dawo ma ma'ana kafala raja'a sai ya dawo zan iyalin shi wala ne hujja ya je umara tsura da abin shi umara haka ke so dan ka'aba ce ta ganin me ta ta ganin jama'a babu kasa italbiyati fil umrati babu in zan yi umara ina zan daina talbiya daga ina yanzu daga nan zan je in yi umara to a ina zan daina talbiya حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في الأمرة إذا دخل الحرم ya kasance yana yanke talbiyarsa in ya shiga haramin makka kenan da zaran ya fara garin garuruwan makka ya shiga cikin badalan makka to ba zai ƙara yin mai har ma ba yana shiga garin makka harami kenan ba lalai ma ya ga masallaci ba daga miƙati in ka ɗauko yin talbiya daga miƙatin da ka je yanzu inda daga madina ka je a ina kenan za ka ɗauki miƙatin ka zulkulaifa to daga nan zulkulaifa har zuwa makka kana yin talbiya ne sai dai kana shigowa garin makka me za ka yi za ka daina talbiya qala malikun maliku yace fi man ahrama min at-tan'im dangane da wanda yayi harama daga tan'im tan'im bayan garin madina wajen harami ne da kaɗan. nan ne aka gina masallacin Aisha asali tan'im ne ai ka kumanta wal Allah za mu zo mu karanta ai kamar da yake cikin bukhari aisha tana aikin hajji ta fito aikin hajji kawai sai haila ya barke an gane ko kun fahimta haila na barkewa sai annabi ya ce to ta koma tan'im sai ta ɗauko tan'im bayan garin ina makka bayan garin ina makka to nan ne tan'im din nan aka gina masallacin aisha shine zaka yi ana masjidu aisha saboda a tan'im yake masallacin Aisha innahu talbiya ta hina yara baita Tun mutumin da ya ɗauko talbiya daga masallacin Aisha tan'im to shi kuma ba zai yanke talbiya ba sai in ya ga masallacin harin in ko daga durgulefa ka ɗauko ko juhufa ko ya lamlam ko karnul manade in daga nan ka ɗauko mina za ka yanke talbiya da ka shigo badala da ka da ka da kana zuwa makka haramin makka wannan garin na makka sai ka daina amma daga masallacin aisha shi ma masallacin aisha a yanzu yana cikin garin makka ne to shi za ka ce a nan zai ka ci gaba har cikin garin makka kana talbiya har sai ka hango me sannan sai ka daina qala ya haya su ila malikun anir rajuli ya atamiru min ba'dil mawaqiti an tambayi ma maliku dangane da mutumin da ya ɗauki ninyan umransa daga ɗaya cikin miƙatan da ake da su guda hudu wa kuwa min ahalil madinati shi kuma ɗan madina ne fa amma al'allah bai ɗauki har shi daga miƙatun mutanen madina na zulkul ya fafa sai je wani miƙatan au gairi him ɗan madina ne shi ko kuma ba ɗan madina ba mata ya kasa talbiyata yaushe ne zai yanke talbiya in ya ɗauko haramin shi daga in ya yi ihlali daga ɗaya daga cikin mawaƙin da muke da su guda hudu ala ammal muhillu min al amma wanda ya yi ihlalin shi yi ninyan aikin hajji ko umara min al daga ɗaya daga cikin miƙatai da ake da su guda nawa eh fa innahu yaqta'u talbiyata shi zai yanke talbiya ne idan ta ha'ilal harami an gane ko in ya tuke zuwa haramin makka wato garin makka garin ba lalai masallaci ba garin kasan shine haramin makka Allah ya haramta makka da ya ce ni kuma na haramta ina ne ina ma'anan kenan ya ce Allah ya hurumta makka ni kuma na hurumta me addina mai hurunci da kima ta zama mai kima da daraja to makkan gaba ɗayanta kurunci mun gane ko mu je za shi ne yanzu daga nan zan je maka yanzu ce zan je harin na je makkan kuma a makkan ba ya je ta suna haram haram haram su kuma suna nufin masallaci kun gane ko kamar daga wani gari ne yanzu sai ka zo ka ce za ka je zaria ana ji sai ka zan <laughs> so da yawa da kano ko kaza sai ka ji an ce za ka zo zaria to kana zuwa flyover kuma sai kuma ya kaji mota tana zariya zariya zariya to wani lokaci sai ka rikici ta kai an ce zariya ne ko yanka direba ba ce to an go zariya sai ga ka dan gashi ce an zo mai sai kuma ya ji a wurin wannan cewa zariya in zai ce zariya wancan kokowar wurin nan me wanda gano ya kewaye in a zariya an ce zariya na ainihin in a wajen zariya an ce zariya ko ina Kun gane ko? Kun fahimta? To haka, in a wajen maka an ce harami ina ke nufi, in a cikin maka an ce harami ina ke nufi, zallaci. Ala Malik Ala wa balagani anna Abdullah ibn Umar kana yasna'u zalika ga da Umar naka babu ma da a tattamatu'i babun da zai magana dangane da tamattu'i kaga magana zai kare kenan ko magana kare an gane ko gaba ɗaya حدثنا هو حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه يا باكي الأباري أنه سمع سعد بن أبي وقاص يا جسار بن أبي وقاص وزهاق بن قيس زهاق بن قيس أما حج معاوية بن أبي سفيان الشيكرا لمعاوية معاوية يعيك النجس shekaran da ya fara aikin haji an ne ko wa kuma ni tamattu'a bil umrati ila al hajj da sa'ad ibn abi waqqas da dhahab ibn qais suna ambatan tamattu'i at tamattu'u bil umrati mutum ya tamattu'i daga umra ila al hajji ya zace je aikin mai amma sai ya warware haramin shi na umra ya ji daɗi ya huta ko biya halatta gare shi wanda daman can ya halatta gare shi daga bayan ranar tarbiyya kuma sai ya zo ya harami da aikin haji to sai ya ana tattauna tsakanin sa'ad bin abi wakar dawa da zahak dukkan sahabbai ne qala zahaku min qais sai zahaku min qais Allah ya ƙara masa yadda yace ce la yaqalu zalika ba wanda yake aikin hajji ta matu'i illa man jahila amran azza wa jalla sai wanda ya jahilci umarnin Allah madaukakin sarki sun sa gane umarnin da yake nufi ai Allah ta'ala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji ku cika umra dan wa dan Allah an gane to wannan sai ya zan ana fassara shi su da haku suna fassara shi da cewa Allah ce ka cika aikin haji da umara ina ma'anan ka cika su suna ganin duk ran da ka ce ka fara ran da duk ka ce labbai kallahumma umratan kun gane ko wa hajjan to in ka riga ka fara sarka warware harabin ka har sai ka gama to shine ka cika in ko da kai umara, sai ka warware harabin to baka cika ba ka dace an gane ko baka cika ba kai ne haka su suke fassara me wa atimmul hajj wal umrata lillah aga yi umarni yake wa hajja ku cika aikin hajji wal umrata da mai lillah to sai na ganin in ka zo ka ce bari aikin umra sai ka huta sai kuma ka zo kai aikin me to yana ganin ka raba ba ka da aikin hajji da umra ka cika su lokaci ne ba a ka raba me cikawa ku gama kenan in ka riga ka ɗauki haramin umra kar ka warware haraminka sai ranar da aka yi aski sai ranar da aka yi yanka sai ranar da aka yi tahlil a tahlil aka warware komi aikin hajji ya kare ala ba gane sabon ke kina fahimta masha Allah to mu je an gane ko nace to ba wanda zai wannan sai jahilin da bai san watan nan aya ya fahimce ta yana aiki ita ba fa qala sa'du sai Sadu bin bin abi waqas ce bi isa qulta sir da abin da ka faɗa yabna akhi ya kai dan dan uwana yana musantawa kenan fa qala zakaku haku yace abin da yasa ka ji na faɗa wannan magana fa inna umar ibn al-khattab kadana ha an zalika ai umar dan khattab ya kasance yana yin hani dangane da me mutu umar ya hana me fa qala sa'ad sai sa'ad yace dan umar ya hana ana kadasa na aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi wa sana'naha ma'ahu ko mun yi tare da shi wake batun wani Umar wake batun wani kaza alhalin annabi yayi ya zaka ce mana Umar yayi sai Umar ya hana Umar in ya hana abinda manzo Allah yayi dan me za a yi mishi da kenan wannan yana nuna maka la ta'ata li makhluqin ne? ko shine wala Allah mu zo mu ce Abdullahi dan Umar shi da yazo yana cewa ayi tamattu yi dinnan. sai wasu suka ce to ai Abubakar da babanka umar ai suna hani game da wannan yace wallahi yushaku an yumtara alaikum hijaratun mina sama an kusa a maku ruwan duwatsu daga sama aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taquluna qala bakr wa umar dan me ina cewa annabi ya ce an kusa yushaku fi'lun min al muqaraba an kusa ai maku ruwan duwatsu daga me yaushe ina ce maku annabi ya ce ko kuma ku ce min wai abubakar da umar ya sun ce saboda allah dan abuja dan umar bai san falalansu ba bai san falalansu ba ne ya sani amma falalan nasu ne gaba da gabanta su ta haɗu da wata falalar ta da. ta yasa ka a taɓa ce maka annabi ya ce ka kuma ka ce wani ya ce ai fata a kullum kaulin inda kaulin muhammad ba ba aminu fi dini ka mujahid in gane ko komi duk wata magana an gane ko duk wata wada kulla kaulin inda kauli muhammad fa ba aminin fi dinihi ka mujahidi wa amal kitaballahi wa taba sunan wa da kulla kaulin lahi wa fi qul akhar kun gane jama'a da kin wallahi musta'an ina waja ana to wa haddathani an malikin an sadaqata ibn yasarin an abdullah ibn umara annahu qala wallahi la an a'tamira qabla al-hajj wa uhdiya in yi umara kafin aikin haji sai in yi hadaya in yi umara kafin aikin haji sai in me sai in yi hadaya ahabbu ilayya min an a'tamira ba'da al-hajj fi dhil-hijja ya fi man a ce in zo in yi umara ba na yi aikin hajji a watan dalhijja to ba akwai masu ganin cewa in kai aikin hajji farko ka gama sai ka je gida sai ka dawo a cikin watannin aikin hajji a zulhijja din sai ka umara. umara kaga dai nau'i ne na ifradi ya ce to ne in yi umara a zulhijja da na gama in yi aikin hajji ya fi man a ce in me hmm? ya fi in jinkirta umaran sai bayan hajji da Allah kuna ya kuwa ma'ana yana kora ibradi ne wa haddathani an malikin an abdullah ibn dinarin an abdullah ibn umara annahu kana yaqulu man itamara fi ashhuril hajj fi shawwal duk mutumin da ya umara a watannin aikin hajji kun gane ko a watan shawwal aw qa'da ko watan dhul qa'da aw hijja ko watan bai kaga wannan yana nuna shawwal cikin ashhurul hurum hajji kenan qabala al hajji sai kafin aikin mai summa aqama bi makkata sai tsaya a makka hatta yudrika kul hajj har sai da aikin hajji ya cin masa ba ko in wannan tamattu yake duk mutumin da ya umara a kwanakin aikin hajji to da ya gama umaran shi ya warware haraminsa sai ci gaba da zama a makka yana kasuwanci yana duk diddiminsa yana bulbula tarare a shi yana komi kun gane ko ya ci gaba da zama a makka har lokacin aikin hajji ya zuyi ko mutum wannan me yayi inna hajja wa alayhi mastaysara min alhaji? in yayi aikin hajji to me kawai zai yi eh sai ya bada abin da ya sauka na hadiya da aka Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji faman sayyara min al hajji gade ko ya Allah faman tamatta'a bil umrati ila hajji duk mutumin da ya umara sai ya ci daɗi da ya gama jin daɗin sai ya tafa da aikin hajji ya Allah ya ce fa masta tsara sara alhaji me jin daɗin shine shi ba nan makka ba kuma gashi ya zo ya mai ya warware hari shi yasa wannan tamattu'in inda aka ce a yi in kai yi sai kayi yi mai sai ka hadaya in kai yi sai kayi yi mai in kai yi sai kayi hadaya da Allah kun fahimta in kai yi sai kayi yi mai ka hadaya shi yasa za ga لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط العدية ولا جعلتها كذا يقول هذه السبب لي تمدي فمن فمن تمتع بالعمرة للحج فمن سرى من الحديث فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة وسبعة إذا رجعتم إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري مسجد الحرام an gane ko Allah ta'ala ce wa man tamatta bil umrati wanda ya umra sai ya ji daɗi ila alhaji sai ya dasa da aikin haji fa mastaysara min alhaji to ya bada abin da ya so baka na saboda ya tamattu tamattu'in zan je kun ji mai tamattu ya yi umara ya gama ya ɗan huta kun gane daga na ya dasa shi ne tamattu iko sai Allah ya ce to ba da abin da ya sawa kana ne na biya faman lam yati wanda bai samu abin da zai bada na dabban hadiya ba mu salatati ayyamin fil hajji to sai ya azumin kwana uku a garin makka me fil hajji a garin makka a kwanakin aikin hajji wa saba'atin sai ya azumi bakwai idza to in kun dawo gida cikin iyalansa in ka hada ga ukun da ya a makka ga ukun bakwan da ya a nan da ya dawo Najeriya mu in Najeriya in ya hada nawa yake nan goma sai Allah ya ce tilka ashiratun kamila ya yi azumi goma kenan ne cikakku amma wannan ba zalika liman lam yakun ahluhu wannan ga wanda iyalinsa ba zalika liman lam yakun ahluhu wannan ga wanda iyalinsa kun gane ko zalika liman lam yakun ga wanda iyalinsa ba zama to ba masjidil haram suna kusa da masallaci mai alfarma shine hadiri masjidil haram suna ina wato wanda ba dan makka ba shi dan makka ba a ce ya hadaya ba ba a ce ya azumin nan ba domin wanda dan makka a kwanakin aikin hajji ya yi umara da ya umara sai warware haramin sai ya warware haramin ma ina zai koma otar ko dakin matan shi zai koma dakin sa ne gidansa zai koma ci gaba da harkar shi ci gaba da yadda ya saba rayuwar shi ko in ran mutu ruya ranar da wata sai ya kara yin wanka da gidan shi ya fito to shi ma wannan zai ka ce ai ya yi ita ya hada Allah ya ce wancan hadayar da wancan azumin ga wanda iyalinsa ba a makka suke ba kamar ni da kai ke maka duk sanda muka yi tabbata sai mun yi mai sai mun yi hadaya in ba mu yi hadaya ba ko me zai faru mun gane Thank you. Allah ya ce abin da ya sauwaka na daya kowa zai kalli daidai samun shi in kai talaka ne tubus sai ka kalli me mafi saukin dabba sai ka siya in kai tsaka tsaki ne me dabba na tsaka tsaki in kai irin wato ka dangane din nan sai ka kalli danganen dabba sai ka siya kowa labin dinsa. an gane ya danganta in kai dan kaban gane ya kaɗan samu dan gunsurun ka wani ahlu sunna haka dan gunsurun ka na dubu shida zuwa bakwai in kuma ka wuce haka sai ka samu ragon ka babba in ka wuce haka ya ka nemi ragon yi mana na Eh. Eh. cewa duk da wannan yana nuna ba wani su ba in maka bane a ai daman duk ba yan makka bane daga madina aka zo ka gan ka lura shi annabi ya koro me hadayarsa a matsayin shi na wanda ba dan ina ba ba dan makka ba kun gane to wanda ba su da hadaya sai annabi ya ce su kuma su me Eh? su kuma su warware su mai da aikin hajjinsu ya zama umara kenan kawai a jiya ne muku ishara na ce muku wannan karatun yana da sarka-sarka akwai mai wajen fasarar shi yanzu dai misali kaga bari mu karanta babu ta mutu inna da yawa wasu na ganin ma'aikin Allah ya ta mutu wasu na ganin yayi mai yayi kira saboda waɗanda duk wajen fassarar wannan hadisin dan hadisan da ya zo da lafuzza mai mabambanta. an za ku bari mu ga wannan babu kun gane ko eh eh, eh. ina ga shi ɗazu na ce to wannan yana nuna shawwal yana cikin me na faɗa ka shawwal yana cikin me kenan yana cikin ashhurul ma'lumat na aikin hajji da muka ga an faɗe shi ana kun gane ko qabala summa aqama bi makkata hatta yudriku la hajju wa huwa mutamatti'un wannan ne tamattu'i ne in hajjawa alaihi masaisara min alhadi fa in lam yajid fa siyam salasati ayamin bil hajji mun fassara wannan wa sab'atin idza raja'a qala malikun wa zalika idza aqama hatta al-hajj hatta hatta al-hajj dai zama kenan ko to hatta naswa take yi ko eh eh in suna ne samun kasara ne kamar me حتى مطلع الفجر حتى سلام فيها حتى مطلع الفجر إن حتى تتصو إلي مضارئي كن لكم كو تتصو إلي ماضي تناسى مشي نسبة كن لكم Allah ta'ala eh, fakulu wa sharabu hatta ya tabayyana hatta ya tabayyana lakum al-khayt al min al-khayt al-aswad min al-fajr kaga hatta ya tabayyana an gane ko Su iya ta so suna kuma sai ya sa masa kasara sai ya zama ya sake masa jarra kawan me inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha salamun hiya hatta matla'il fajr barakallahu fik barakallahu fik alarama मुझे नवाजा قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج إن متن يأتي كنا هزوا ثم حج من عن sannan sai ya aikin hajji mai a wannan kala maliku ma maliku ya ce fi rajulun min ahli makkata dangane da wani mutum dan makka in kasa ila gairi ha, mutum ne asalin shi dan makka sai kuma ya tashi garin makka sai ya koma wani gari wata kana siwa ya je zauna a wani garin ba makka ba sun makadima mu'tamiran kun sa akwai yan makka da yawa da suke tashi su garin makka saboda zama garin makka yana da wahala gane ko wasu malamai kamar Limamu abu hanifa ya ce zama garin makka ma makruhi ne makruhi ne ka zauna garin makka kamata ya kowa ne. ko sai wanda ya ga zai iya saboda Allah ta'ala ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin ali duk mutumin da a ran shi kawai ya kirfa bari ya sabo ko ya da ya ko ya tuba sai an rubuta mashi alhaki wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi kawai in ka so bare dan yi laifi kai Allah fa ya hana sai ka fasa to kana da alhaki sai a rubuta maka laifi a wani garin ko yanzu ma a nan zariya in kai kudurta za ka yi sabo in ba ka fasa ma kana da ranar a makka kuma in ka kudurta za ka yi sabo ka fasa kana da zunubi kun gane ko saboda hukunce hukuncensa da yawa kowa hanifa ya ce to ai gari mai irin mai irin wannan ai yana da wahalar zama makruhi ne zaman gari an gane yasa sai wasu wasu kuma da suke so su gwagwa ta kansu su ba kansu tarbiyya don su fa za su nisanci sabo haƙudar tashi ma a rai sai su bangarin sai je maka zauna saboda da zaran wani abu zai zo za su tuna cewa nan bagarin ba ko kudurta laifi na yi a rai ina da zanibi ko da ban yi ba aka san sauran me garuruwa da Allah kun gane ko to kun ji ya ce to mutumin da zai bar garin makka wa sakana siwa ya je wani garin ya zauna sun makadima miran. kun gane ko kaga ai madahali madahali ai kun san madahali rabe bin hadi eh rabi'ul madahali kuna jin Ka kaga bai wuce shekara biyu ba ya bar makka ya koma madina shi dan makka ne na aka haife shi babban malami ne kuna jin shi ai kuna da rubuce rubuce eh imamu jarhi wa ta'dil eh ha eh mun taba yi anan ko mun taba yi shi littafin shi mun taɓa karanta shi ana kun gane da kyau to wannan malami da wuce shekara biyu bai koma madina a shi to sai mutum ya koma madina sun makadima mu'tamiran a shurin hajji, sai zo garin makka da manufan ya umara a watannin aikin hajji summa aqama bi makkata sai zauna a makka hatta an sha alhajja minha ya zo a farko farkon watannin aikin hajji ka ɗauka in ya zo a watan shawwal ne ya aikin umra a shawwal ya warware ulmayin shi kaga zai zauna shawwal sai me sai eh dulqa'ada shawwal dulqa'ada dulhijja an gane ko to waɗannan watannin ya zauna cikin su an fahimta shawwal dulqa'ada dulhijja watannin aikin hajji an fahimta da kyau to sai ya zauna a cikin waɗannan watannin a nan ina a garin makka sun makadiman eh, ya zauna har kwanaki aikin haji ta ce inda kuma tamattu'un mutu yake ya jibu alayhi alhadu sai ya yi hadaya aw siyamu in lam yajid hadiyan ko ya azumi in bai samu hadiya ba wa annahu la yakunu misla ahli makka kaga fa duk uwan shi da uban suna garin a watan da ya kwashe ne eh na ba lokuta ne ba kawai ya kwashe iyalin shi iyali ake lura da su ko ka je wani garin ka zauna in dai iyalin ka na makka ko ka shekara hamsin ba ka a makka in dai matan gari yanka tana makka to ka zama zalika liman lam yakun hadiri ahaduhu hadiri mutum ya ahadu dan kawai ake lura da su ahadu dan kawai a gane ko wasu ila malikun an rajulun min gari ahli makkata an tambayi ma maliku dangane da wani mutumin da ba dan makka ba da hala makkata bi umratin fi ashhuril hajji sai shiga makka da manufan ya umara a watannin mai wa ko yuridul iqamata bi makkata amma kuma yana son ya zauna a makka hatta yushi alhajji hayya aikin hajji a mutamattu'un huwa za a kira shi mutamattu'i wani mutum ne wanda shi ba ɗan makka ba ne sai shiga garin makka a watannin aikin hajji tun daga shawwal ya zauna har zuwa ranar takwas ga watan yana so ya aikin hajji bayan ya gama umara tamattu'i za a kira shi fa qala na amici mai tamattu'i ne ko mutamattu'un mai tamattu'i ne walla yasa huwa misla ahli makka har yanzu ba zai zanto kamar ɗan makka ba wa in arada al-iqama duk da yana son ya zauna tsawon lokaci har sai ya yi hajji ba zalika annahu da'ala makkata abinda yasa maka ce ba dan makka bane dan shiga makka yayi wa laysa huwa min ahliha shi ba dan makka bane wa innamal hadi aw siyamu ala man lam yakun min ahli makkata a ce mutum ya hadiya ko ya yi azumi in shi ba dan makka bane aka ce ya wannan wa anna hadha rajula wannan mutum yuridu al-iqama duk da yana son ya zauna amma wala yadri ma yabdu lahu ba'da zalika ai bai sani ba bai san abin da bai san ra'ayin da zai bayyana mashi ba bayan haka kila ya samu ra'ayin ya ci gaba da zama a makka makka ya kazanto garansa kila kuma ya samu ra'ayin cewa ya koma shine wala ya dari bai sani ba ma ya lagu ba da zalika abin da zai bayyana mashi na ra'ayin cewa ya ci gaba da zama ko kuma ya bakar wala ya sahu min ahli makka ba za a sa lissafin yan makka ba wa da sani an malikin an yahya ibn sa'id an da sa'id sami'a sa'id ibn ya yaqulu man i'tamara fi shawwali duk mutumin da ya aikin umra a cikin watan shawwal aw dhulqa'da ko dhulqa'da aw fi dhulhijja ko dhulhijja thumma aqama bi makkah sai zauna a makka hatta yurika kul hajju har kwanakin aikin hajji suka yi fa huwa mutamatti'un wannan za a kira ki mai tamattu'i in hajja in yayi aikin hajji wa da abin da ya sawwaka in zai aikin hajji to ba da abin da ya sawwaka na hadiya faman lam yajid fa salasa ta ayyamin wanda duk bai samu haka ba sai ya azumin kwana uku fil hajji a kwanakin aikin hajji wa cikin idza ja sai ya bakwai in ya koma gida bai bai gane ba ya bakwai me sai ya bakwai in ya koma gida kun gane hausa

kai ba dan makka ba in ko ka kwasa ka je ka sami gidan haya ko ka gina kai zaman ka ce kai wadda najeriya shi ke ai akwai sai kana waɗannan can zai je samu wata tukari kawai a tsuguna mutum hudu mutum biyar <laughs> a daidaita <laughs> suna nan da yawa asalin shi kawai ya daidai daga nan zai dan tara kudin shi kawai in najeriya ce zafi wani zai ce maka tun abace yanzu wani zai ce maka tun shagari Shira fanda ya tara a najeriya shi tun shagari wanda zai faɗa maka haka da ya zo na yayan shi da matan shi ce wallah ya aiko mata takardar zaki ko wani abu can zai samu wata tuka da zai tsaye ta sai je yi ta fama da su a yi ya'ya ba za a rika za a makaranta ba mutum kun san su yadda suke ba su haɗa yaran da yaran kuma akwai madarisun da eh, menene ba akwai waɗanda jaliyat da yake ce musu jaliyat mene sunansu jaliyat madarisun jaliyat su ne non inditin kenan waɗanda ba 'yan ƙasa ba za a haɗa ku da 'yan Nijar da 'yan Togo da 'yan Cameroon da 'yan Bangladesh duk wanda ba ɗan ƙasa ba ga makarantun ƙasansu kuma su ba a da su da yaman ƙasa. kuma ka san ko kaman ka ba za ka wuce jami'a ba ba za ka je iyakan ka sakanti je kai ba dan saudiya ba an dai a ciki kake sai dai kan kana ƙasansu su aika maka da admission ka zo ka yi karatu amma in kai ɗan ƙasan ne kana zaune a ƙasan kuma kai asalin ka ba ɗan ƙasan ba ne ba indijin ne ba ko bakaƙen fara haka indijin ne na ƙasa saboda tun sahabbai suna yan bilalu da jikokin su bilal da bakak'in fatan da suke lokacin ba'akin Allah suna nan da yawa an gane sun da za ka ji a hadisi kejiyar nan muke karanta wata tsohuwa ta ba wata ba wani mutum wata zaure ya wuce ya ce wata ya ce a mata zauda cece ce wata bakar ya ce wata bakar bai ta ba ta mashi rai to a gani akwai irinsu a gane su irin waɗannan za a gansa bakaken fata wurin amma yan saudiya ne ya ga ana fariki da su arin ka san baka isa ka aikin soja ko ka aikin gwamnati ba alhalin kai ba dan saudiya ba ne sai dai in kuma da kasan ku ne suna bukatar ka ko ka sai ka zo kai musu aiki kuma ba za a taba ba confirmation ba confirmation na yan kasa ne kawai in duk wanda ya ganshi a saudiya na aiki in dai ba dan kasa ne ba ba zai taba zama kamanin staff ba sai dai a ɗauke shi a matsayin kasuwa waye in ka ja an ce bantami ya je waye ya je to ku daga america kake zai rika kasuwa an ba a taɓa haka mai permanent staff na su mu ne dai nan Najeriya mu ne ba. an yawa ka samu wani batu ne ko nan China to zai zo ya fito albashi a ma'aikata zai zama ogan a to su ba su haka ko mun kwarewanka sai dai ka tsaya a ƙasar nasu kun gane na eh na eh ke eh. kawai tun da mutum bai da tabbas an mashi ko ba a yi mashi ba sai ya azumi in kai ka daga ka ba da to ka bai ta kamar zakka ce aiki ai kitabun zakka ta da muka baro in ka kira sa'i mai karban zakka ka danka shi. ya cinye ya ba waɗannan ne guda bakwai da aka ce a ba kai dai ka fita shi kuma tsakanin shi da Allah to haka duk wanda zai hadaya in ya riga ya bayar to kai ka riga ka yi hadaya wurin Allah illa wanda suka cinye ma Allah na talaka wanda Allah ya yi su ya doron ƙasa ne su kuma sun cinye kun san wannan nama shi ake kwana a kai burma an gane ƙasashen musulmi wanda suke cikin me suke cikin tsanani kun fahimta nan ake nufa da su wajen su bangladesh wajen su burma wajen su urdun nan wasu ƙasashe na musulmai wanda suke cikin fama ko a nan afirka kasashe da suke cikin buguwar talauci to wannan naman su ake jigida a sa a paket a kai musu kai sai ka cinye kudin kaga duk mutumin da ya cinye irin wannan ya shiga fi da Allah amma kai ka fita za a ce kuma kai azumi ba mun gani za a ce dai su ne ake tausaya musu kuma irin halin da 'yan uwanmu musulmi suka shiga a ƙasa a harkar addini kuma a rika cuta kaga daidai yake da misali irin kuɗular da ake zaga ne ta a masallaci a cewa jama'a fi sabilillahi haka fi sabilillah ka kalli yadda ba ya faɗa ba amma ka jefa naira ɗari biyar ɗinka ko dubu ɗayanka ko ɗari ka. Sai kwashe kawai sai sa a joshi shine fi sabilillahi akwai akwai cutar da ta wuce wannan akwai ma wani masallaci da na sani barrawa na nan ma san masallacin dushi ne su kawai ka gama tarawa wanda mai kira zara ce zai kira mitin kawai ne babu ba ce to an ce wala amili na alaiha kai malam an da ɗauki dubu biyu ai wala amili na alaiha sai ya gama rabauta kudin nan tas da sunan wai wala amili na alaiha to haka su ma waɗannan dan hadiya a ce mutum ɗaya zai cinye ya sai gidaje ya sai abubuwa da su ka ga bai kamata ba Allah ta ce amma mutum ba zai addini ba na a'a la bai da a ce cewa mutane a rajadin kai tun da kake duk yan afirka ne suke faɗin wannan wa'yansu ƙasashe kaɗan na turawa kamar mutanen labanan su ba suna cewa alhaji sai kuma kasashen mu nan nafaka amma kasashen larabawa su da wannan dabi'a asalin alhaju wanda yake cikin yin aikin haji ai sumul fa'il ne kawai na bai aikata aiki in kana cikin yin aikin haji sunan ka ne kana umra ba al-mu'tamiru al-mu'tamiru shine mai mai wanda yake cikin yin umra wanda yake cikin aikin haji ba alhaji wanda yake cikin yi kun gane mu mutanen mu sun je karancin da in kana cikin yin ba a san sunan ka ba kamar yanzu da ya ga an ce agaji agaji ai ya ne na dan agaji ko baka san sunan mutum ba zai ka ce ma'ana ne yin aikin ne agaji kun gane to in ana cikin aikin hajji duk wanda ya haɗu da kai ya gaji Al'ad, Al'ad ma'ana wanda yake cikin aikin in kuma ne a'a al-mu'tamir al-mu'tamir tunda bai san sunanka ba sai ga mutane kuma bayan an dawo sai a daga cewa alhaji har wani ma an ka cewa ne ciya ah, baka san na je ba baka san na je ne ba yana maka tini duk ba daidai ba ne kai ka taɓa jin an ci shi kai shi manzo Allah ana ce mishi alhaji Muhammadu ko bai aiki kai ka taɓa jin wani ya ce alhaji muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh kana ji kana ji abubakar ana alhaji abubakar radiyallahu anhu alhaji umar radiyallahu anhu fitowi ne aka shigar da su da lafuzza ba bukata dan kaje ake rabi da daga ce maka wannan in kana cikin yi ne ake cewa ne? in ko za ku rika cewa alhaji to wanda ya je umara ba ya ku rika ce mai mai al-mu'tabi

wannan ba laifi ko munan ko wani sallaci na andur ai komi kowa biyan shi ake yi kowa ne ake masa kiran sallah ne kawai makaruhi ne a biya shi mai kiran sallah ba a biya shi saboda darajar aiki haba da kiran sallah ladan da yake samu duk fa'adadin mutanen da suka zo suka yi sallah a wurin sai an ba shi lada na kowa in an ba duk ladan da aka baka sai an ba mai kiran sallah wanda ya kira sallah amma ba za a ba liman ba ai mai kiran sallah abu liman falala shi yasa an yadda liman ya karba albashi ko mansuri ko wakili ko daily ya rika karban sallah amma mai kiran sallah ba yadda ba falalan ta yi falala na kiran sallah ku samu tsariƙus salihi na babin falalan kiran sallah ku ga hadisa gane ko Allahul musta'an ina jan eh? babu ma la ya ji fi tamattu baban abin da tamattu ibi halat bai waje ba gare shi ba qala malikun ita mara fi shawalin audar dhulqa'da ma maliku ce wanda ya umara a watan shawal ko watan dhulqa'da audul hijja ko tanzur hijja sun marja ila ali sai da wajen iyalansa sun hajja min amihi zalika sannan sai ya koma yi aikin hajji a wannan shekaran falisa alaihi hadiyan wannan ba zai hadaya ba bal hadiyu alamani itamara fi ashhurul hajj hadiya yana nan ga mutumin da ya umra a shekarun mai aikin hajji sun ba a kama hatta lati ya zauna a makka lokacin aikin haddal hajji har lokacin aikin hajji sun ba hajji sai aikin hajjin wa kullu man inqata ila makkata min ahli al-afaq wa sakanaha da duk wani mutumin da in kasa ila makka ya baro garin shi ya zo ya zauna in kasa an baladihi kenan ya bar garin shi ya zo ya zauna a makka min ahli al-afaq cikin mutanen nesa me afaq wasa kana ya zauna makka summa atamara fi ashhuril hajji sannan sai yi umra a sannan aikin hajji sun ma'an sha'al hajja min ha sannan sai ya fara yin aikin hajji daga ina da garin makka ɗin falaisa bi mutamatti'in wannan ba mai tamattu'i ba ne kun gane ko kun gane wannan walaisa alai hadin wala siyamun ba zai hadiya ba zai azumi ba ko bi manzalati ali makka wannan kamar dan makka ne idan kana min ha in ya zanto cikin mutanenta abu biyu ne aka faɗa a hadisin don maku bayani shi abu na farko mutum ne ya je garin makka a watannin aikin hajji ka ɗauka a watan shawwal ko watan zulka'ada da ya je sai ya aikin umara a kwanakin aikin hajji saboda ya ban kuɗi da wata ɗaukatu da ya je gama umara madadin ya warware haraminsa ya zauna ya ci gaba da harkokinsa garin makka in kwanakin aikin hajji sun yi fito kun gane ko a ci gaba ya ƙara sa harami to sai bai yi ba saboda ƙila ba matsala ba ne ko ba shi ya sai ƙara zuwa kawai je iya kwalin da tikitin jirgi sauran ƙila biyo ta kwana sha biyar ma ko kwana goma ma a fara mai aikin hajji da shi zai zo nan najeriya ya sani da koma sai shigo jirgi a shi ina shigowa jirgi yana gama kuma rage warware kuma ya tara jirgi kawai shigo da ya shigo sai ya dawo gida ya zo ya zama shi cikin iyalin shi kun gani ya ana gobe ko jibi ranar takwas ga watan zulhijja sai ya ƙara tara jirgi kawai sai ya koma Ya hoce kwana goma sha biyar ila da yin mai sai kuma ya koma da ya koma kuma sai ya fara aikin hajji kaga ya yi umara ya aikin hajji a mai a shekara ɗaya ɓangare wannan ba ta mutu iya yi ba ya ta mutu yin ambacin iyali idan aka ba zai hadiya ba kun ji na to sai mutumin da shi kuma gaba ɗaya ya daina zama a gari ya kwashi nan da kam da garin su shine in kada an balani yake in kada ila makka ya daina zama da garin shi ya koma ina makka shi da iyali gaba ɗaya ya yi fakin a makka ya canza gari to shi kuma wannan yanzu in yi umara yi aikin hajji a lokaci ɗaya to shi ma ba zai yanka ba saboda shi dan ina ne kamar da aka faɗa maka shi ma dan makka in ya fakin ya bangaren to in ya shigo sai ya hadiya to shi kai kuma ba ko kai fakin a makka sai ba ka zama wannan da jala kun gane wannan da kyau da wannan ruwa ta faɗa ke mu je a gurguje ina son awa ɗayan nan mu yi karatu mai yawa alaikum salam eh da iyalansu da komi ko to inda sun koma maka shi ke kun gane ko inda sun koma maka shi ke sun zama yan gari wasu ila malikun su ila maliku an rajulin min ahli makkata an tambayi ma maliku dangane da wani mutum dan makka haraja ila ribadi dan makka ne amma sai bai ya je ya gado sagar ya ribadi ribadi shine tsaron iyaka me ribadi dan makka sai ya fita wajen makka je ya dakon tsaron iyaka aw ila safarin ko ya tafiya min al-asfari ya wani tafiya cikin tafiyoyi sun maraja ila makka ta sai dawo makka wa go yuridu al-iqamata biha kuma yana so ya zauna ina a makka yana so ya zauna ina ina so ya zauna a makka an gane ko kana lahu ahlun bi makkata amma ba yana da iyalan shi a makka aula ahla lahu ko kuma shi da iyalan biya a makka amma asalin shi dan makka ne fada halaha bi umratin sai shigo garin makka da umra fi ashkur alhajji a kwanakin aikin hajji sun ba an ci alhajja bayan ya gama umra ya huta ya dasa da aikin hajji zai tamattu'i wa kanat umratuhu allati dahala biha min miqatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto umran da ya dauko daga miqatin ma'aikin Allah ne ya dauko na na ina ke da wato ina ne ake cewa miqatin nabi ah dukkan guda hudun miqatin nabi yake ce musu mai miqatin nabi ɗayan mawaƙin ɗin nan guda nawa auduna hu ko kuma hu? kun gane hu? Hmm? ya ɗauko daga miƙatin annabi ko kuma bai kai miƙatin annabi ba inda inda annabi ya ce miƙatin nan sai fara daga nan kaga yi miƙatin na baya shi ne dunahu gani ya ɗauko dunar an fahimta da kyau ah, na wajen kun fahimta a on man kana ala tilkal hala wanda ya tsinci kai kan wannan hali mutamatti mai tamattu idan a ce mashi fa malikun malikun ya ce. laysa alayhi ma alal mutamatti min hadi aw siyam ba dora mashi abin da yake kan mai tamattu'i na hadiya da azumi ba in ba shi da hadiya wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala ya qulu fi kitabi Allah ya ce zalika liman lam yakun ahluhu hadhil masjidil haram Allah ya ce wannan ga wanda iyalin shi ba ai ina ba ƴan makka ba an gane ko to ga wanda wannan ta'ala da mana wata babban kadiya ne mutumin makka ne yana da iyalin shi da komai a makka kuma bai da iyali bauro ne an gane ko to sai aiki ya fita da shi garin makka garin su na asali sai je madina misali aiki ya kai shi madina amma iyalin suna ina to daga madina sai lokacin aikin hajji yayi sai ba hanya sai zo zurku da ba sai wanka shi ya tsara ne shi yau ga shi zai je garin su aikin hajji ba shi ba ba komai zai kai shi garin su aikin mai sai ko umara ko da ya zo garin su sai warware haramin shi da ya gaba umara sai yana jira kwanakin aikin hajji ya iso ya dasa kwanakin aikin hajji su yi ya fito ranar takwas ga wata ya dasa da aka tambaye ma maluku aka ce wannan mutum yanzu za a ce mishi ya yi tamattuki dubi zuwa ga cewa ba a garin yake zaune ba amma shi asali dan garin ne ma maluku ce ba za a ce mishi mai mutamattu ba ai dan makka ne tunda ai tafiya ne kawai yayi mai ba wai ya je fakin ne gaba ɗaya can da iyalin shi da komai ba an gane karatun babu jami'i ma a fil umrati wannan babun zai yi magana dangane da duk wani abin da ke da alaka da umra haddathani yahya an malikin an sumayyi an sumayyin maula abi bakr ibn abdurrahmani an abi salihin samman an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala الأمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما zuwa wata وتأمرا tana kankara duk abin da ke tsakaninsu na laifi wal hajjul mabrur aikin hajji kubutacce laysa lahu jazaa'un illa aljannat ba shi da wani sakamako sai aljanna aikin hajji kubutacce wanda aka yi danwa wanda aka yi dan Allah ba riya ba diyarwa ba zage zage ba fasikanci kuma aka yi shi da dukiya na halal yake ce mai aikin hajji kubutacci wannan yana nuna falalan umara yasa gaskiya in ka sa wada ba ka tara yan kudaden ka mana dubu ɗari biyar ne dubu ɗari shida ka tafi ka je kai umara kun gane in kana da iko alhaji kai ta umara kai ta aikin hajji duk shekara ba za ka yi talauci ba insha Allah annabi sallama ce tabi'u bainal hajji wal umrati fa innakuma yanfiyanil faqara kama yan bilkiru Khabasar hadid annabi sun ce in kun yi umara ku yi haji in kun umara ku yi aikin haji domin suna koran talauci irin yadda ziga-zigi ke koran tsaka a karfe yasa wani mutum ya tambaya ce ai malam an ce yanzu ai gwanda kudin nan kai ta ba miskini na ce ka ba su kuma karka tafiya aikin haji ka je aikin haji ka je umran Allah ya hore maka ka a cewa ai kai ta shekara in Allah ya hore maka malam balika fadlullahi yutihi ma yasha ta shekara shi da ka tafi malam ka a zo a ce maka to ai tuka talakawa na mutuwa da yunwa ai ba kai ka kashe su ba ko <laughs> ko ba kai zan gawa da su wannan falalan Allah ne ya baka to za ka tausaya musu ba za a ce ka tausaya musu ba amma a wuri dai duk shekara ka fara wani abu ka tafi ka taba aikin hajji ka a ce ka fasa aikin hajji ka yi kudin aikin hajji nan kai ta ba talakawa ko ya fi wa ya ce annabi ya ce bana kazi ubai da hajji wal umrati yawwa fa inna ma ai muka samu dama da kake ga didi sai mun zama kamar mala abakar gumi duk shekara yana can duk shekara yana can hmm, ya zo babban malami ne duk gwamnatin da zo kujeru ne farkatai duk shekara yana can duk shekara yana can in ba ku ba shi a Najeriya can Saudiya su za su aiko zo ya je tana son gane shi zai yi bayani a can Allah ya ji gabala Allah ya ji gabala ni shi duk shekara ne a wala baka gobe na aiki duk shekara kwanakin aikin hajji na yi da zai zai zai can to in muka samu dama mala ai duk shekara za ka biya ka ji ka je ne dai kana yawo tsakankanin ofisoshin gwamnati wannan ba za ka yi ba kana mai wa'azi sai ka tsaya ka wadatar da cikin ka tafi kowa ka taba zuwa wajen wani ka ce ba wa kujera kai haka don Allah ya hore maka cire kudin kan ga kai mai ka biya kun gane amma kar ka je ka samu wani mai kudin anguwa ko wani dan kasuwar anguwa ko wani jami'in gwamnati ko wani wanda yake da alaka da hudan aikin hajjin ko wani dan siyasa ya kaje ka ce mashi wai wallahi kai kaza ne kai malami ne kai musan ne kai ne yadda masan islamiyya ko amma da mata aure a ciki wallahi ba wata ta haka kan ka taba ya ta kai haka kun gane ko ka dangana kawai in Allah ya baka sai kai me sai ka biya ka je in kuma kana zaune an gaizi mas'alatin wala ta tasalluhin baka roƙa ba baka je ka yi girgirar ka sa ido dole sai an me sai an baka ba kun gane kana zaune ya aka kira ka a wanda ne wanda za ka tafi da alhazai an gane to ka wannan kami ka ce Allah akbar sai ka su da shukuri ba kowa ya baka kuwa, ko arne ne ko arne ne wani jacob daga daga wannan anguwa yanzu musa din nan ce ga kujera shi kenan sai ka tafi abinka kawai sai ka kun gani? ba kai me ba ka tambaya ba ba ka roƙa ba kakka roƙi kowa wa in ka baka ba ka roƙa ba ke nan ka tsarka tsarkake zuciyanka kawai kai ma ɗalibai sallama ka je ta muje mu dau <laughs> kun fahimta da Thank you. Eh. aka sa sunanka a aikin hajji ko a aikin umara ka tafi in wani ya ce ma ka je ka yi mashi addu'a ka ce to sai kai masa addu'a shirya masa addu'a Allah ta'ala ya shirya shi duk abin da yake na haram Allah ya sa ya bari kuma Allah ya azarta shi da dukiya na halal an gani ka ce Allah ya azarta shi da dukiya na me na halal kun bayyana da kyau mu ba a umarce mu in yanzu kawai kana zaune a kawo a baka baka ba za ka zo ka ce ai kai dukiyar nan kai biye ka ji asalinta ba wa kallafa maka wannan eh kun gane ba kallafa an ba dai kakka roƙa Hadisan Umar da ke cikin Bukhari ya ce duk abin da aka baka baka roƙa ba baka ta tsalli ba manzo Allah ce fa umarni ne ka karba kun gane zubar da mutunci ne ba kyau ka lokacin mutane yanzu din nan na tabbatar maka wani yana na a ofis ASG wani yana na a ofis shugaban harkokin eh, religion affairs wane ne yana ta kare na to wannan kaga zubar da mutunci kun fahimta da kyau kuma wulakanta addini amma kana zaune sai aka zo aka ce an sa ka a jami'an alhazai ko kuma an sa ka a wani abu an baka kawai baka roƙa ba to ai wannan boko haram ci ne ka ce ba hawarijanci ne ka ce ba za ka tafi ba za ka ce ba za ka tafi ba in dai ba kuma akwai wata mafsada za a kira ta nan ta karara ba kun fahimta ke na ka tafi Allah ya mana taimako to kun ji ana nuna mana falalan wannan aiki ya addini falalan aikin haddi da bai kun ji an ce na kankara zumbi gaba ɗaya. wa dan an malikin an sumayyin maula abi bakar bin abdurrahmani annahu sami abu bakar bin abdurrahmani ya kulu ja atimra atun ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni kad kuntu tajahhatu lil hajj wata mata ta ce ya rasulullahi na shirya zan je aikin hajji fa taraba li sai uzuri ya bujurto mani me fa taraba li sai uzuri ya bujutto mana da jihana na zuwa fa qala ha rasulullah saba. sai ma'aikin Allah ce yi kamiri fi ramadan abinda zaki tunda ta kinza ita mai ta so ta yi sai wani abu ya kama ta ko rashin lafiya ko an mata rasuwa ko wani uzuri dai da jihana ta taje ta mai eh aikin hajjin to sai annabi ya ce mata itamiri fi ramadan abinda zaki ki je ki umara a cikin watan ramadan fa inna umratan fihi dan yin umara a cikin watan ramadan ka hijjatin yadda ka san aikin haji na ba wata ruwa ce umara a cikin ramadan kamar aikin haji ne tare da ni in yanta da kyau hmm? yasa ɗalibai Allah da ya hore in kana da dama ne ka je kai ba sai ka je ka umra kuma kai mai ka je ku tattauna da a tajil wal da Fatima ne kafin buldin ne a jami'atul islamiyya sunan shi a tajil wal yadda ake daukan dalibi da yanda ake ɗalibai rijista ko yanzu din nan ka je kawai aka je kai tsaye tajil wal takardunka da komi kana zuwa sai su ma muƙabala baki da baki ga ka kazo baki da baki a gwada ka baki da baki a ɗauki bayananka a ɗauki komi sai ce je ka san ka ci gaba da addu'a to kallama wanda za su yi wannan gaba a admission ba don bahaushe ya ce zuwa da kai da su samu kun gane yanzu mutum yana da kuɗi idan Allah kar kana da kuɗi don me ba za ka samu kwakware cikin ɗalibanka kamar mutum hudu ko mutum biyar duk sai ka tura su ya ce maka bana in Allah ya hore maka kun gane duk sai ka tura ɗalibai sai duk sai su yi mukabala ko ma ka tafi tare da su duk inda muna da kuɗi kamar mutum goma za mu ɗauka duk sai mu je duk sai su yi ne duk sai su yi mukabala in suka yi mukabala baki da baki baki da baki insha Allah sun su za su same za su samu admission kun gane nan gaba suka je suka yi karatu zai ga sun zo sun iya rike da'awa kun to shi ne kowa tari zai rika yi maimakon ka ce sai ka sai roba roba dubu ɗari biyu da kaza wallahi in kana da dama ka dan tara kuɗin duk wanda zai iya sayan wannan suka dan kai wani jalli sai ka je kai umara na farko ne za a kankare maka duk me na biyu kuma ana sa ran zuwa wannan umara ta bude maka kofan arziki saboda hadisi ya faɗa haka nawa kuma dama kana da wata bukata shine kana so kai me suna so kai mukabala baki da baki yaran da na san sun yi mukabala duk sun samu admission duk sun samu admission akwai lokacin da mala albani Allah ya gafarta mashi ya tattara yara sun tattara da ya so ya tafi da su to waɗanda ba samu yin wannan tafiyar ba waɗansu sun zaga tun da sarga sun yi ninya sun duk sun tafi duk sun samu admission gane duk sun samu admission ya ko wani yaro na abdullahi da nan da ya samu duk sun samu duk sun samu admission na ah, jami'atul islamiyya tana ba da wani admission bare scholarship ne a jami'atul islamiyya duk kowa kyauta ake karatu balbiyan shi ma ake yi abinci da sauransu akwai eh, zuwa na na karke da na yi na ga ana ba su koriyar riyal sha tara koriyar tara na manta riyal sha tara kuwa na manta adadin amma yankan ka da kudin Najeriya kusan dubu talatin da wani abu ne mafi za a basu su ka sai littafi ko ka sai wani abu gani Allah ya datar da to jama'a kun ji mun ji falalan wannan shi yasa muka tsaya muka taliki akai وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افسدوا بين حجكم وعمرتكم Umar dan Hassan ya ce ku rabe tsakanin aikin hajjin ku da umara ai da kun san fahimta shi ko fa inna zalika atamma lil hajji lil hajji ahadikum dan wannan shike nuna cikin aikin hajjin ɗayan ku yayi umara ba a wasu a kwanakin da ba da aikin hajji ba ya aikin hajji a kwanaki aikin hajji kuma kowace ya cika ta in yi haka shine zai zanto ya aiki da faɗin Allah ta'ala wa atimmul hajji wal umrata lillah an gane ko wa atammu umratihi wannan shi fi nuna aikin hajji shi ya cika umrarsa ya cika an ya atamira fi gairi ashhurul hajji ya zanto yi umran shi ba a kwanakin me shi umar yana ganin cika umra shine kai su ba a kwanakin aikin hajji ba cika aikin hajji shine ya zanto kai aikin hajji kawai a kwanakin me to ka cika kenan kan ka saka kai ɗaya a biyu ka saka na yau shi umar ba ai shi umar daman hayyabar duniya kira yake a ifrati a aikin hajji kadai ba sai an hada shi da me umara ba in za ka yi umara ka je ka yi umara kawai ba a kwanakin aikin hajji ba in ko za ka yi aikin hajji to a kwanakin aikin hajji ka yi aikin hajji kawai shi so yake yi ka'aba ta ganin mutum so nawa a lokacin akwai karancin masu zuwa ɗakin ka'aba sai ma ka je ka tuma ka'aban ba kowa to shi yasa da abubakar da umar suka ce ka a rika haɗawa a lokaci da sai ka je kai umara a kwanakin da ba da aikin hajji ba sai kuma ka zo kai aikin hajji a kwanaki aikin hajji ka je so nawa so biyu ya fi ka je so ɗaya wannan zai ƙara taimaka ma ƙarancin adadin jama'an da ke zuwa harin in ko za ka je so biyu so zai taimaka ma population na jama'a kullum wurin zai zanto busy zai zanto akwai jama'a Allah kun gane karatun to shine wa haddathani an malikin annahu balagahu anna usman ibn affan lalle usman da affan kana idza atawara in yayi umra rubbama lam yahqut ar-rajulati so da yawa ma bai sakkowa daga dabbarsa hatta ji a sai ya dawo gida madina kun gane ma'ana wannan yana nuna maka shi da ana gama aikin hajji zai mai eh dama lokacin usmanu duk wanda yake karanta tarihi ya san akwai wata doka usmanu ya sa doka duk wani babu muhajiri mutum da ya hira daga makka kai koma madina in ya zo aikin umara ko aikin hajji kwana uku kadai ya bashi ya kara ka san akwai wanda zai gama aikin hajji shi ta sai samu ya share kawai ta kasuwanci kawai wani abu la juna alaikum am tattaku fadlan min rabbikum sai tsaya yana neman mai arzikin Allah da shi Usman ya ce to duk abin da za ka yi za ka ziyarci dangi za ka waye to ka kauce kwana na kwana ana zama ka da to shi saboda ya nuna haka nan a aikace da zaran ya kammala aikin ubaran shi yana daman kun san zai tafi a dokin shi je ya dawafi je ya sa'ai in ya sa ya haura kuma sai je wurin yin aski sai an gama mashi aski kawai shi kan akan shi sai ma da ba sai yau ce mai sai madina ta tafiya a ɗin shi an gane ko ya ta me sai ya bar garin makka in mata kama ya sauka ya sauka wannan yana nuna maka kakkaɓa ta lokaci dama abin da yake sunna inda ka je tafiya ko ina ne a duniyar nan abin da ka je kana gamawa kai mai ka dawo gida kana gamawa ka dawo gida an gane da kyau kana gamawa kawai kai mai ka dawo gida ko karatu kake a wata jami'a da ka je mai ka zo yi kaza ne ka zo to kana gamawa shi ke na kawo ira ka dawo gida <laughs> na tunda wata rana ina zankoto wajen karfe wajen karfe hudu haka na yamma dama abin da ya kai ni shine an je mi jarabawa ne na gaba wannan sashen da lokacin muna mata mun gama wajen karfe uku da wani abu muka fito muka azar muka yi la'asar muka ci abinci wajen karfe uku su su abokai na suka ce ni ba zai zariya zan kwana ba ka jira da tafiyar da ba kai ni zariya da kwara ba insha Allah saboda abin da ya kai ni ne me Kun da ko me sauran wannan lokacin ba da lokaci ne kawai ba da lokaci ne na kamo hanya kawai ke zai shigo nan wani lokaci cikin dare kana gamawa sai ka yi sai kama hanya kan ka tsaya wani abu in dai ba ba zai yi bane ko akwai mugun riski ko na abu makamancin wani. kun fahimta to kaji haka yake shine Rubba lam yahsut so da yawa ma ba zai mai kun gane ko qala malikun al-umratu sunnatun imam maliku ce umara mai ne ce ce wala alamu adam min al-muslimin arhasa fi tarkiha ba mu san wani malami cikin musulmai wanda ya rangwame ya ce ka arkayin ta ba mara sunna ce a rikai an gane ko kala malikun wala ara li ahadin an ya'tamira fi sanati miraran ma malikun ce ni ba na ganin mutum a shekara ɗaya ya yi umara ta yawa shekara ɗaya mene ba na ganin a ce a shekara ɗaya mutum ya yi umara da yawa ga Allah kun fahimta shi ni ba na ganin haka shekara ɗaya ka yi umara ta yawa shi yasa ai ce na faɗa muku wannan umara nawa kawai ɗaya Kala malikun maliku ce fil mu'u-ta-miri, dangane da mai umara ya ka'u bi ya kana yin umara baka warware haramin ka ba sai mutum ya taki iyalin shi shine ya ka'u ya afkawa bi ahali, iyalinsa inna alayhi fi zalika alhadiya to sai ya biya hadiya me zai kawai wa umratan ukhra yaftadi'u biha ba'da itimami killati afsada sai yayi hadaya kan wancan tsohon waje yana cikin yi biyar harabi mai taki iyalin shi kun gane kuma sai ya sake wata sabuwar umra bayan ya ƙara ke wancan wanda ya bata duk wanda yake cikin umra kila yayi awafi ya kai wa dakin kaba zai sallah a makamar Ibrahim bai je yayi sa'ayi ba kawai sai taki iyalin shi ko ya ji ya yi sa'ayin bai ji ya yi aski ba sai take mai to wannan din ta ɓaci kuma dole sai ya ƙarasa sata bayan ya ƙarasa sata kuma ya bada mai rago ko akuya ko dabba sannan bayan haka ya sake wata sabuwar mai umra a madadin wancan wacce ya bata ta hanyar ta kan gyale shi Allah kuna gane karatun nan ko ba ku ba za ta gyara ba zai ƙara kata dai kawai amma dai kuma sai ya sake wuta wa yukrimu min haisu ahrama bi umratihi allati afsada kuma zai yi harami ihlalin shi zai yi ne a inda yi haramin wancan wanda ya bata inda cikin makka ne kaga wala Allah daga tan'im masjidu aisha to in nan ne ya dauko in kuma dan wajen makka ne daga sai ya koma tanni kafin da ya dauko dan ba zai ce bare ya fita wajen makka tun da shi ka ɗauka ɗauko ne daga zulkulefa daga zulkulefa zuwa madina je ne zuwa makka je ke faɗa muku kilomita kusan nawa ɗari bakwai to ya zo sai ya ɓata umra bayan ya ba da dabba na hadaya to kuma ya gyara ya ƙarasa wannan da ya ɓata bayan ha kuma ya ƙara komawa zulkulefa wannan tafiya kilomita ɗari bakwai ya ƙara cuta ya dawo mai makka don ya wata sabuwar umra ala ba gane an gane ko hukunci illa an illa an a harama min makani min makanin abada min miqati in ka gaba a ce ya koma ya dauko haramin shi daga inda ya ɗauki tsohuwan haramin umaran da ya bata ba sai in fa ya yi haramin ne daga wuri mafi nisa daga mikati shi ta ɗaiwa ita umaran farkon wanda ya bata ga ga zulhulefa nan na zulhulefa take nan shi kuma sai ya dauko haramin shi daga cikin madina ya ɗan kwana bi daga ina kaga cikin madina azumin ba in zaka je madina zaka je makka da akwai tazarar kaman kilomita kamar mil na shida to shi sai ɗauko daga gefen madina sai faro ya faro har ya zo ba sai wuce da ya je kuma sai ba ta kai na cikin yi sai ma ta hanyar takan iyali shi kun bai fi saƙon to aka ce ya ƙarasa ta kuma ya bada daya kuma ya koma inda ya ɗauko ta da to a yanzu ba za a ce shi ya koma madina ba a ce ya zo kawai ina fa sai da ba za a ce sai ya je a adadin miƙatin shi ba a yanzu miƙatin shi don Allah kun fahimci sakon? Wa alaikum salam eh zai iya amma dai bida ce an tambaye ma maliku na mutum ya ce na iya ɗauka daga kafin zo kaci ma maliku yace ce eh za ka iya yi amma dai bida ce in ka yi haka ina tsoron maka fitina sai ce ma maliku fa ayyu fitnatin fi ziyadatil khair wa ina fa ayyu fitnatin fi ziyadatil khair wata fitna kuma za ta bada da na ƙara alkhairi yace baka ji Allah ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ba kun gane ko ai ka ji Allah ya hana to shi yasa wa dai bari na yau ala maliku al umratu sunnatun ma maliku ce haka ne mun yi wannan na wajen to yawwa falaita alayka an yuhrima illa min miqati to ba za a ce kuma a atubun ba can baya a miqatin shi kawai ba bai gane ba kana gane wa kali la musa kala maliku ma maliku ya ce wa man da ala makkata bi umratin duk mutumin da ya shiga makka ta hanyar yin umra ya shiga makka ne dan ya me fa qafa bil bayt sai ya tsawafi wa sa'a baina safa wal marwa ya sa'ayi tsakanin safa da marwa wa huwa junubun duk yana da janaba ya wannan aikin aw ala gairi wudu'in ko kuma ba shi da alula ya wannan aikin summa waqa'a bi ahlihi san sai kuma sai ya taki iyalin shi summa zakara sai ya tuna yana da janaba ya ji waɗancan ayyuka yana bai da alula qala yaktasilu to sai ya wankan janaba da takan iyalin shi aw ya tawadda ko ya alula summa yaqudu in ba shi da alula kenan summa yaqudu sai ya koma fa ya tufu bil baiti ya dawa fi dakin kaba baina safa wal marwa tsakanin safa da marwa wa ya atamiru umratan ukhra ya kara wata sabon umra wa yuhdi ya bada hadaya saboda takan iyalin shi ne wa alal mar'ati ita ma matan da aka taka in tana umran ne idan saba a in mijinta ya take ta wa hiya mukrimatun alhalin ta ya harami da umra ko aikin haji misalin zalika in aikin haji ne ma aikin hajji ya bacin dai aka yi jima'i in umara ne kuma kaga abin da za a yi sai an sake sabo shi ma ita ma mata haka kada maliku ya ce fa ammal umratu min at-tan'imi amma umaran da aka dauko daga bayan garin makka tan'im masjidu aisha fa inna man sha'a an yakhruja min al-harami thumma duk wanda ya so ya fito daga haramin makka daga cikin masallaci kenan wato ko garin makka thumma yukhrimu ya harami fa inna zalika mujzi'un anhu insha Allah ma maliku yana ganin cewa mutumin makka in ya fito da garin makka ya je bayan gari daman da aisha nan ne da tarihin nan ne sunan anguwa da aisha kuma daidai inda aisha ɗan ta ɗauki harabinta kun gane to mutumin makka in ya baro garin makka in zai umara ya je bayan garin makka inda ake kira shi tarihin da aisha ya je wanka ya shirya a nan ya fito ma maliku yana ganin wannan yayi an gane ko amma kai wanda ba dan makka ba za ka ce ka zo ka wuce zulkulefa daga madina ka wuce ko ina har sai ka zo tar'in sannan kai ba kun gane ko walakin alfadlu abin sai dai abin da yafi shine alfadlu abin da yafi an yi illa min almiqati mutun yayi yayi haramun shi daga me allazi waqata rasulullahi sallallahu inda annabi ya sanya a matsayin miqati aw ma huwa abada min at-tan'im ko kuma inda ya wuce tan'im in ga tal'in to inda ya fi tal'in matsa baya can ka ƙara nisa daga garin makka to Allah kun gane wannan da kyau babu nikahil muqimi babun da zai magana dangane da auren wanda ya harbi da aikin haji kai harbi da aikin haji kawai a abdullahi baka aure ka zama ango abinka ya halatta ko bai halatta ba حدثني يا عن مالك الربيعي الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبعث أبا رافع النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع ورجلا من الأنصار شيدا ولا متنتجين متانا مدينة يا يا أيتوا شيدا ولا متنتجين متانا هنا فزوجاه ميمونة بنت الحارث sai suka je manzo Allah ya tura su su je karbo mashi auren maimunatu yar haris wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati annabi yana madina qabala an yakhruja kafin ya fito mun san maimuna ko abbas ne ya hada aurenta da annabi domin ita maimuna ai matar abbas ummul fadal muna jan ana ummul fadal ba ce ce ummul fadal matan abbas ne matan wa abbas ita ce ummul fadal mahaifiyar anas a ah, mahaifiyar abdullahi dan abbas ummul fadal sunanta to ya ce ga maimuna ya ce ga to sai shi abbas ya ce wa ma'aikin Allah ya nemi auren kanuwar matarsa mana sai annabi ya yarda amma mace ce mutumin kirki an gane ko su sai mai albarka to sai annabi ya tura abokan shi guda biyu su je su karɓo mashi aurenta dawa dawa eh abu rafe mutum na farko shine ba na biyun fa eh? ausu bin haulani in kana karanta tarihi ausu bin wa shine mutumin madina ɗin sunan shi ausu bin haula mutumin madina ne abokin annabi sarmani sai annabi ya ce je karɓo mishi ne aure fa zawwaja ku maimunata suka je suka karwa mishi auren maimuna bintul haris wa rasul ba fil madina annabi yana madina qabala an yakhruja ashe ba laifi bane kana shiriki din tafiya aikin hajji kafin ka tafi sai kai auren kafin ka tafi sai kai ne? sai kai auren kun gane ko za san auren auren da eh wa hadathani an malikin an an nubay ibn wahab أخي بني عبد عبد الداري أن عمر بن عبيد الله عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان يا إيكا وأبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحج a lokacin abanu shi ne wa amirul hajj kaji shi ne amirul hajji jagora aikin hajji wa kuma muhrimani an gane da abanu bin usman da shi da wani kenan da umar bin ubaidullah duk sun yi harami da aikin hajji inni kada arattu an unki talhata "Hatabna umara sai shi umar bin ubaidillahi da ya aika ma amirul hajji ɗinsu abanu bin usman lokacin shine amirul hajji sai shi umaru bin ubaidillahi ya ce wa abanu bin usman ya ce ni dinnan umar dan ubaidillahi ina so in aurar da ɗana dalhatu bin umar bin ubaidillahi ɗana ina so in aura mashi mata kuma gashi ina na harbi da aikin hajji zan aura masa wata ya zan aura masa binta shaibat ibn jubairin kun ji yarinyar da zan aura ma ɗana yana aikin hajji fa ya ganta ya so aura nemi auren wannan yarinya ya aura ma ɗan shi alhalin ya daga harami da me wa aradtu an tahdura amma ni ina so kafin a daura aure sai yarinyar nan ta zo in tambaye ta ni da ita ke kina son ɗana Umar in ta ce tana son shi sai in ce a daura masa aure shine ina son ta zo ta zo in ganta in tambaye ta tana son ko ba ta son shi fa an kara zalika alaihi abanu sai amirul hajji abanu ya musamawa umar bin ubaidillah ce bai halatta ba ka ɗaura ma ɗanka aure alhalin kana da harami aiki aikin haji wa qala sami'tu usman ibn affan yace naji usman dan affan sahabi yana cewa qala rasulullah ma aiki Allah ce la yankihu al wa la yunka wa la yunkih wa la yaqtub la ya harami da aikin haji ba zai yi aure ba shi a karan kansa yayi aure ba zai yi ba wala yunkish an gane ko ba zai aure su ba shi ba za a aura masa ba kuma ba zai aure su ba ba zai aure da namiji ko mace ba wala ya hatsu kuma ba zai nima auren wata ba ba a yadda ka tali ba in ka yarimi da aikin hajji ba ya bai gane ba gane wa da sani an malikin an dawo dubne bin al-husaini anna aba غطفان ابن al المدية akhbaraku anna abaku tarifan tazawwaja imra'atan wa huwa mukrimun ya auri wata mata alhalin yayi harami da aikin hajji faradda umar ibn al-khattab nikahahu kuma da ta ce wannan auren bai yi ba ya da auren na aure shi me ne kawai ta koma gidan auren bai yi ba tunda an daura shi ana harami da me da aikin hajji mun gane hausa yana zuwa mana mai harami da aikin hajji baya aure وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينكح المكرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره yace wanda ya harbi da aikin hajji ba zai yi aure ba ba zai neman ma kanshi aure ba kuma zai neman ma wani shi aure ba ko rakon daji ba a yi wani ya ce zo mu dai zo mu dai zance karanta ne za ka je za ka je ba duka ne daji ba kaga ga wata yar wafin yan balaraba yar balarabiya a can ka ce za ka zance ko ka je kwaɗi da wata tukari ka ce za a gana ba wannan kowa ji wannan wa da sani an malikin an nafi an na abdullahi ibn umar kana shine wakai ko وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح an أما tambaya. dangane da aure na ilmuhrimi aure nawa a auren almuhrim na da zuwa mun kammala wannan ko qala malikun fi rajul almuhrimi innahu yuraju umra'atahu in sha'a ma maliku ya faɗa dangane da mutum wanda ya harami da me da aikin hajji yace ce inna hu yuraji imra'atahu in sha'a kun gane ko yuraji imra'atahu in mutum ya so zai koma da matarsa in sha'a in yeme in ya so idza kanat fi iddatin minhu kun fahimta ko idza kanat eh in tana cikin iddarsa to Allah kun gane ko duk matan da take cikin mai idda take cikin iddan mijinta so shi ya sake ta saki daya ko saki biyu tana cikin idda wanda zai iya dawo da ita to kana alami da ake za ka iya dawo da ita tunda ba a daura aure ba ne a yi ka yi mawaɗa ka kalli wannan matsalar a sake take amma ya fito da ita ya warware maka tunda ba zan aure ba to zai iya dawa da matana da na saka ma maliku ya ce me za ka iya babu lishijamatil mukrimi babu hijamatil mukrimi babun da zai magana dangane da yin ƙaho na wanda ya harbi da aikin hajji da sani yaya an malikin an yahya ibn Sa'id, an suleiman ibn yasarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake tajama wa huwa mukrimun ma'aikin Allah yayi kaho alhalin yayi harami da me fauka ra'asihi akan shi ya kafan wa huwa yawma idin bi lahya jamalin a lokacin annabi yana wani wuri ana kiran wurin lahya jamal sunan wurin me lahya jamalin makanun bi tariqi makka kadai wani wuri ne akan hanyar me وحدثني عن مالك an نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يحتجم المقرم الا مما لا بد له منه duk wanda ya harami da aikin hajji ba zai yi ƙaho ba sai ga abin da mai ba makawa kala malikun la ya ta jimul mukurimu illa min darurati duk wanda ya rami da aikin hajji ba zai yi ƙaho ba sai dan mai babu ma ya juzu lil mukurimi akunuhu min saidi wani ba an ga yadda ko babin da zai magana dangane da abin da bai halatta babin nan za mu iya rikin tagirkuwa ina ga mu jira shi sai mun dawo ko koko hmm to madar to mu ko mu fafata babu ma yajuzu lil muhrimi akluhu babun da zai magana dangane da abin da bai halatta ba wanda ya harami da aikin hajji ya ci min saidi na kayan farauta حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي an na fi'in maula abi qatada al ansari an abi qatada ta annahu kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta idha kanu bi ba'd tariqi makkah hasse wato kuna ji in ba abin anatse an na fi'in maula abi qatada al ansari an abi qatada ta daga abu an annahu shi abu qatada kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wa ya zanto tare da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi hatta idza kanu bi ba'd tariqi makkata har sai da suka zanto a wani daga cikin ɗaya daga cikin hanyoyi wani bangare cikin hanyoyin makka ta khallafa ma'a ashabil lahu mukrimina an gane ko shi sai tsaya a baya shi sai tsaya ne a baya tare da waɗansu sahabbansa wanda duk sun yi harami da aikin hajji wasu sun yi gaba shi ya za ina wa kuwa gairu mukrimin alhalin shi bai yi harami da aikin hajji ba shi abu katada abu katada bai yi harami da aikin hajji ba abu katada shi kadai shi da wasu abokansa sai dai su abokan nasa sun yi harami da me fara'a kimaran wa hashiyan kun gane ko sai ya ga kimaran jaki washiyan na daji muna da kimaran ahaliyan jakin gida kenan muna da kimaran washiyan jakin me shi abu da ana fata fa ne u ga annaba a tawaga ga sahabbai din a tawaga to abu katada da shi da wasu sahabbai din suka tsaya a baya sauran kuma duk sai suka yi sai suka yi gaba to ko da suka yi gaban nan shi abu da bai harami da aikin hajji ba amma sauran abokan shi ba duk sun yi fastawa ala farasihi sai ya sako an gane da kan me da kan abin hawansa yau karfe ne daidai za mu fita eh, nan da minti goma insha Allah yau 10 minutes insha Allah zan ci muku fasa'ala ashabahu an yunawilu an yunawilu sautahu to fastawa ala farsihi ya daidaita kina akan me akan dokin ya saita ya auna dan kai ya bisan target fa sa'ala ashabahu sai ya tambayi abokan shi shi abokata da alhalin abokan sun yi harami da me ya ce masu an yunawilu ku sautahu ku dan miƙo man bulalanta ka ta san yana saman doki ya saita ya daidaita don ya fice wani shimaran wahashiyan jakin daji wanda ya halatta shi sai ce ku miƙo man gora ɗin can ku miƙo man wancan ko karan shine sautu a nan ko kara da zai iya fice wannan mai ba a alai sai suka ki miƙo mashi ko kara fa sa'ala kum rumha ruma a sai ce to ku miƙo man kibiyata ku miƙo man kibiyata fa abau sai suka ki fa ahadahum shi sai duka ya ɗauka da kanshi summa shadda ala alhimari fa qatala summa shadda sai ya saita me shadda sai ya saita alhimar shadda alhimari ya saita me jakin gidan nan fa qatala sai me sai kashe shi ba a kalamin ku shi kam ya tsaya ya ci naman jakin ya ce jakin gida na daji fa akala minku haramun ne a cikin gida fa akala minku ya ci ba'adu ashabiyar sun sarba fa akala minku ba'adu ashabiyar sun sarba sai wasu cikin sakon ma'aikin Allah suka ci wannan dabban wa babu abin wasu suka ci falamma adraku rasulullah sallallahu alaihi da suka cima ma'aikin Allah ka kuma ta damun su tahallufi suka ga tahallufi eh shi annabi da sauran tawaga sun yi ina sun yi gaba to da suka cin masu sa'aluhu an zalika suka tambayi ma'aikin Allah fa ce yace inna ma hiya tu'matun ata am ata amakumu hal Allah inna ma hiya tu'matun abinci ne kun gane ko ata amakumu ha Allah Allah ne me ya ce yadda ku saboda ai ba ku taimaka ba kun ce ba ba ku kokara langal sandan da zai kun ba shi ya ce ku taimake shi da shi kadai ne shi kuma harami shi ba mai harami da aikin hajji bane kuma ba dan koya farauta ba kuma ba dan koya mai ya kama dan kanshi da haka farke wannan ya halatta ku annabi ya ce abinci ne Allah ce da wa haddathani an malikin an kishami bin urwata an abihi anna zubair ibn al-awwami kana yatazawwadu safifa dhibahi wa huwa mukrimun dan ba na in gyara dhibahi ne na amma na hawo bai daidai ba an gane ko kana ya tazawwadu kaji Zubairu bin al ya kasance yana yin guzuri da me yake guzuri safifat diba da soyayyen naman barewa shine addiba me diba kwarai alarama <laughs> kwarai alarama soyayyen naman barewa an fahimta kun fahimta amma bai ba jami'i ne fa ana tsammanin mafradin shi zabiyu ake cewa ai kukan ji an ce zabiyu me zabiyu eh barewa shine zabiyu to in kai jami'i fa dibau bareye muna da jami'in shi bareyoyi to safi wato asafifu kuma soyayye kun gane ko wa huwa muhrimun alhalin yame kala maliku maliku ce wa safifu abinda ake cewa safifu alkadidu kaga ya kara harba kake na <laughs> zai fassara maka ne zai fassara maka safifu shine me qadid to lafazin kadid duk abu da ya bushe ana tun naman da ya bushe bushe can nama ana ce masa ne kadidu an gane to sannan soyayye ma ana ce mishi kadidu amma bai hakika kadid soyayye kadidu isasshen nama shi ne kadidu shafifu shi ne soyayye an gane ko domin za a ga akwai wani hadisi da wani ya zo yana tambaya shi yana ya zuna annabi wani laifi ne haka sai ka san waye wannan da aka ce aka ce ita wa shi ne wannan Allah da kake ji a zuciya shin ya annabi Muhammadu eh, ba ba saba hu musulun mauti sai mutumin da ya shiga wa kirki ta shiga vibration kai ka dauka ne mutu saboda kwarjinan wa an gane kwarjinan mai gida kamar da ka zo kai mutu wani mutu rashin kunya wajen bi da dana kai ya ta ce kai idan da ka san wane ne sai mutu shin kunyan nan sai aka ce janar tukur gurru ta shi

me yasa hankalin kai tashi na zamana kakka ɗauka ni dinnan wani mala'ika ne a inna ma ana nisa ni dai ni ibnu imra'atin ibnu imra'atin ma dan wata mata ce matan kuma kana ta'kulul qadida mushishin nama ba kwanan ne wanda ya kwana da kwanaki ta kan me ta kan ci an gane asatifu nama ne nan na alfarma soyayye amma qadidu shine nama ya daɗe ya daɗe har in kana da sarari in ya daɗe ya yi kwana da kwanaki ya lalace ya bushe kaga sai me ya zubarwa amma wanda ke ce ni ɗan matan da take cin wannan ne ni da ka ɗauka wai wani mutum ne mai kama karya an gane ko to kaji alƙadiri shine ne fishan nama to mu je mun samu wani gaba وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أخبره أن أبي قتادة في الحمار الوحشي باش الأباري دنغني دا جاكين إنا مثل حديث أبي النذر إر مثالا حديث أبو النذر إلا أن في حديث زيد بن أسلم سيدي حديث زيد بن أسلم أن رسول الله قال ما زال هل معكم من لحمه شيء كنا دون أبو نامسا kuna da wani abu na me kuna da wani abu na namarsa an gane ko kuna da wani abu na me na namarsa an gane ko kun ji a wannan ruwa ah, kuna da wannan soyayyen naman na ragon wancan da eh, na jakin dawan kuna da shi irin hadisin su abu da na farautan jakin dawa da muka baro sai dai a wannan lafazin annabi ya tambaye su akwai raguwa ni ma a dan man a wancan ko ba wannan wa da sani an ma haka ne hm mu je ko mu tsaya eh eh to sai mu dakata anan amma a dawo da wuri don hadisan da nake hange suna buƙatar ɗan bayani an gane ko da kar kowa ya tafi wanda muke karatun nan kowa ya tsaya kakka je ko ina da an yi sallah in Allah ya yarda karfe biyu dot eh za mu yi abin ga in dai ba mun samu dalayen kan dan abin kalaci ba <laughs> yawa kuma wajibi ne Mu ta godiya mun sana ilaikum ma'rufan ah, alhaji waje yana ta ya taimaka ma wannan majalisi kwarai da gaske ba haka wala Allah da dai ba za mu fasa karatu don yunwa ba amma dai za mu yi da wahalce ka ku yanzu ko eh, inda biski za mu rika ci kawai zo ba ta za da aiki in ya za in bai za ba ba za fiye wata to amma yadda ya tallafa haka sai ga kowa ya dawo yana yana nishadi musamman gwabaran nan Dukkan kowa ya kan samu ta kawai mai kyau ya danna shi ɗalibin ilimin cikin da wa abin da yake ba irin wannan ya cika cike shi zai aiki kawai Allah ya wada taimako da kowa ya tsaya ya zanto yana nan kawai ne ya tafi Zakon lakon